To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Jama'a masu sauraro kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Uh, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Malam Dahir kamar kan da muka yi muku alkawari za mu zo da Shak Abdul Fatai. So, unfortunately, ah, mun canza, insha Allahu yau gashi na muna zaune da Shak burhanuddin da kuma shakmal dahir ma su ne masu fada a ci to amma shi kaga zamanin nan ana son ban sani ba ta bangaren a najeriya ne ana son a tura mallumma wani wuri bi mana inda su ake bukata shi kaga yanzu ana bukatan a a tambayi malami amma maimakon malami shi ke da hurumin yake wurin ma to mm. amma shi ana nema a ɓoye malami shi ga mutane suna wurin eh, wasu bi ma na ce mutane maluma mutane shi ga wasu na wurin shi a ce ai malami bai kamata malami yana <coughs> bai kamata malami amma shi na ban mamaki in kuma ka zo ka ji a an je an yanke hukunci da wasu abubuwa shi a ce a ai wannan ba yanke hukunci a kan tsarin musulunci ba to kai ka kore malami wurin kuma ka ce kuma ba ba yanke eh, hukunci akan tsarin <laughs> akan tsarin musulunci ba to waye cancanci yana wurin ada a wallahi general buhari wallahi in bai duba da kyau ba Allah zai kama shi a a eh, eh, a teku bai duba da kyau Allah zai kama shi ko tulumbu Allah zai kama shi to shi kai kuma ka hana malluma saka baki a ciki balle eh, su shugabannin su ji Allah ya ce annabi ya ce to amma jama'a kan haka yau ina gani karfin maganar mu ba kan shugabannin ba kan mu mu mu insha Allah za yi magana amma kan haka kuma mu je mu je yabo mu sake dawowa Allah ya رسول الله يا defeita. وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وضيوفا حاطلات يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم كل وضره في الورى قد To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, saboda yanayin lokaci. Ah, muna tare da Shek Tahir Umar Suleiman Bauchi, wanda ah, bimana ya shahara aka san yake karatu yake nuna bangarincinsa na shi'a amma duk da shi kuma yana nuna cewa duk musulmi ya kamata a yi wa kowa adalci a yi wa kowa adalci yawanci in yazo yana kafa hujja yana kafa hujja da laifi yan sunna to alhamdulillah kuma muna tare da kuma shi babban malamin mu Burhanuddin din ah, a nan to alhamdulillah yau maganan da za za zo a yi a nan Shek Tijjani Ahmed na ganka san da zuwa. Maganan da za zuwa yi yana da muhimmanci sosai wanda da Shek Man Dahir za su zauna da Shek Abdul amma alhamdulillahi saboda kowa ana neman aji opinion kowa ga kuma Shek Malam Burhanuddin shi muka sakiya saboda Malam Burhanuddin ya samu ya saka baki a cikin wannan zance saboda zance ne mai muhimmanci da ake nema a ga mallumma an ji mai suke yake tafiya a kai kada za ka zauna ka ce wai bima na mallumma bai kamata a saka su a cikin wannan ba to wa kake son ya zo ya maka magana a ta ɓangaren e, shugabancin e, Najeriya zaɓe nan da za a yi. Wani kamar kan da muka samu wani bidiyo na mai martaba sanusi lamidu lamidu khalifa da muka gani yana magana kuma ya kashe di mai kyau wani ne shi ga wai za a zabi shugaban ƙasa. kai da kanka shi kana jin daɗi ka bi shi ka ce a ah, malam in an ba mu eh, eh, eh, excellency wallahi in an ba mu kuɗin kwaya in mun je mun sha kwayan wallahi kai dai ka ba mu kuɗi kawai mu je yanzu kai ba zagin kai ba aikin mutuncin ka ne yau shugabanni da za a zaba su zama shugabanni she ya zo ya bada kuɗi wai a'a ya kamata a ji a ba ya taimake ka wai ya ba kuɗi ka sha kwaya domin ka je ka ka taimake shi a yi zaɓe kai bai zo ya gyara ba to irin wayannan shugabanni za su zo su gyara kasan ne ko da zo su bata kasa saboda kai ne bai iya ya wanke ka ya baka jimillan kuɗi ya baka aiki aikin da yau in ya zama shugaba ya ce maka yau in zama <coughs> zan baka aiki nan ko da ma misali ma a ce gadi kana gadin gidan gwamnati kana samun albashi mai kyau ba haka fa haka ce maka ba a'a an zo a yi use ɗinka wannan lokacin kawai da za a yi wannan zaɓe kai dai mun baka kuɗi kai dai ga kuɗi wallahi ka samu ɗan daba irin ka Ka je ku yanzu tsakani da Allah da Annabi wannan in ya zama shugaban kasan <laughs> ashe kowa a sha kwaya kenan kowa a sha kwaya ke da shi yasa ya kamata mutane su yi tunani wa ya cancanci a zaɓe sa'an nan yau in wane yana apc Sheikh Bandi yana PDP eh, eh, ko DDP ne ko menene yau a ce suna uwa ana uwa ɗaya uba ɗaya ƙanin Sheikh Bandi To saboda fati ya cancanci Sheikh Bandi ne zama masa makiyi saboda fati wannan ya zama mini makiyi amma gobe shi ka je ka ga shugabannin kasar nan wai za je dina after election za je a yi dina a huta gajiyar da aka yi yau kai da ɗan wanka zama maka makiyi wani ishara me ka gani a cikin wayan nan yasa ina gani a ba zan sawaita ba kabishe brandin ya dawo za mu ci gaba da malam ɗahir wannan zama mai muhimmanci da za a yi ranar asabar za a yi zaɓe don Allah don ranar asabar on the 16th on the 16th February za a yi wannan zaɓe ta yi kamata a yi zaɓe yi kamata ka yi zaɓe yi kamata ka fita kanka Ya kamata, saboda da yawa saboda takardanci wurin zaɓe an je wai an zaɓe ka kana ganin eh, eh, shugabannin fati sun karrama ka a saboda an zo an ganka wai an san ka an baka kuɗi bi na, ka je ka yi da abokananka ku da abokananka ne ka je kai Allah ya cece ka ba kashe ka ba to wa'anda aka kashe su nan yau wai an je an gansu an ba su kuɗi kowane adiya za bayar yau sun zama shirun an ma da su wancan shekara wancan shekaru hudu kenan yau ba ki da sunan su shaida samu wasu sababbi kai amma yasa kai wani shara kai Allah ya cece ka ba ka ciki to yanzu me za ka yi wa kasanka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 يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد a sarki zaki ina ba gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da a sheikh burhanuddin a wannan maudu'i mai matukar matukar mahimmanci a sarki zaki wato siyasa akwai bukatar ma mutane su san ma mecece siyasa sannan menene matsalolin da suke tattare da su kansu 'yan siyasa ɗin da mm. waɗanda za a zaɓa da waɗanda za su yi zaɓe a kowane janibi sarki zaki akwai matsaloli da wasu abubuwa da ya kamata mutane su fahimta da farko dai in abin mu yi ta'arifin siyasa ne uh, suna cewa a siyasatu filluga wato wannan kalma ta siyasa a yare kamar kalma ce mushtaqqa wadda aka ciro ta daga kalma ta yunan wadda ake kira polisiya wadda murakkaba ne min kalmatai ne wato ta ginu ne akan kalmomi guda biyu <coughs> al'awwal foli na biyu siya ɗin wadda ƙarshe shi ne ya zamo politics a turanci sarki zaki menene siyasa yake nufi zan yi amfani da wannan littafi na al'imamul khomeini sunan littafin ma alfikirus siyasi li imamul khomeini dan ɗan kawo abubuwa ne ɗaya biyu kawai sai mu je zuwa ga ainihin maudu'i a ciki ya yi bayani a kan siyasa yake cewa amma siyasa ita siyasa lugal arabiya mushtaqqa min sasaye su susu siyasatan an ciro wannan kalmar ne daga sasa ya susu siyasatan wato sta'amal bi ma'ani muta'addida minha ana amfani da ita da ma'anoni masu yawa daga ciki akwai ma'anan arri'asa shugabanci fasasan nas ai tawalla ri'asatahum wa qiyadatahum idan mutum ya zamo shugaban mutane sai a kira shi da me sasan nas ya shugabanci al'umma to wannan shugabanta din kaga ya shafi kowa da kowa shi yasa za ka ga a ƙarƙashin wannan dole kowa da kowa yana ƙarƙashin wannan ko ka yarda da wanda suke shugabancin ko baka yarda ba dai su ne suke shugabantar ka saboda haka abin ya shafe ka ko ta mm. kusa ko ta nesa mm. to sarki zaki waye a ɗabi'arsa ba zai so a samu shugaba dama-dama ba ba wanda ba zai so ba mm. saboda yanzu ka ga halin da ake cikin nan ya shafi kowa duk halin da yake gudana a ƙasa ya shafi kowa To mm. saboda haka sarki zaki kamar yadda ka faɗa wasu matsalolin ana samu ne daga shugabanni wasu matsalolin ana samu ne daga su waɗanda ake shugabanta kai wasu ma hatta daga ainihin malamai. Mm. Saboda ni sarki zaki idan har zan yadda in yi siya in har zan yadda in yi kamfen 'yan siyasa to akwai kalmomin da ba zan taɓa amfani da su ba. in ababin misali ne da zan baka in a babin misali zan buga wannan misali idan na yanke ni yanzu a zan yi ɗan takarar apc ne to ba zan zo in ce ina yin tallansa don ya sa muslim muslim ticket ba saboda eh. na san wannan abun ba musulunci ake yi ba siyasa ce ake ta demokaradiyya kamar yadda kuma inda a ce zan zamo mai tallan ɗan takarar pdp nan ma kuma ba zan zo in yi talla da cewa ya gina masallatai sama da hamsin ba ba don wani abu ba saboda ko ba komi yanzu sarki zaki a cikin waɗannan masu cewa an gina masallatu masallatai sama da hamsin ɗin nan hmm. in abin mu yi tambaya ne tunda yanzu da ya zo yana neman ƙuri'an ɗan ɗarikan tijjaniya da ƙadiriya da shi'a da izala da kirista ne ai ƙuri'ansu yake nema ya zamo ko Na'am. Mm-hmm. Mm-hmm. to sai a yi tambaya kuma a ce to mun ji da ya gina masallaci hamsin mm-hmm. na izala nawa ne a ciki na izala wan nawa ne na izala tu nawa ne masallatan na ɗarikan tijjaniya nawa ne na ƙadiriya nawa ne na 'yan shi'a nawa ne Mm. to yan shi'a ta yiwuwa ce a ai ku ba ku gina masallaci amma suna gina makaranta mm. to makaranta nawa yayi kaga anan zai zamo ba amsa shi yasa ni inda a ce zan yi tallama ɗaya daga cikin su ba zan dinga kawo dalilan da za a iya rusawa ba shi yasa har ga Allah sarki zaki akwai maganganun da dan uwa mala abul fatahi yayi na'am wadda wasu suna ta bashi rashin gaskiya ban ga rashin gaskiya a cikin maganarsa ba Eh, Magana ya ce shi a fahimtarsa. In kana ganin abin da ya faɗa ba daidai ba ne me ya kamata kai? Sai ka kawo wata fahimtar wacce ta saɓa ma nasa kuma da hujjojin da suka fi nasa. Misali nake bayarwa, a babu misali ne. So saboda haka sarki zaki sai ya zamo yanzu ana ta wani abu su ɓangaren kirista lokacin da aka zo Hankalin su ya tashi <laughs> sun ɗauka musuluncin za ba siyasa mhm. su ma kuma musulmai yanzu sai suka koma suna cewa wane ya gina masallatai kaza da duka za a bar wannan abun sarki zaki mm. kalmar adalci ita a bace wacce hatta a gun wanda ba musulmi ba ana samu domin annabi ya ce masahabbansa ku je habasha za ku taras da sarkin da bai bari a zalunci kowa a su. Hmm. Shi wannan sarkin da aka bincika sai a gama Kirista ne. So ala'ayi halin sarki zaki har abun ya kai ga haka. Har ta kai ga ya zamo cewa yanzu in wannan yana PDP wannan yana APC. wala Allah ma ana ga wannan wannan yana ganin wannan wani ba cikakken musulmi bane wancan ma yana ganin kai ba cikakken alhali ba haka bane PDP da da APC kusan abu ɗaya ne riga ce idan mutum ya saka wannan rigan ya ga ba zai iya samun biyan bukatansa a ciki ba sai gobe ya fita ya koma ina ya koma ɗayan sai kuma kaga wala Allah ya samu biyan bukata mm. to abubuwan da aka ɗauko ana yin hatta kamfen ɗin mutane akwai bukatan su gano wasu abin da suke faɗan ma ba haka bane ba wani wadda a cikin su idan ka zaɓa zai ma amfani da ƙur'ani. duka za su yi ma amfani ne da constitution sai dai a haka ɗin na'am a ƙa'ida na hibzun nizam sarki zaki ba a yin abun da ba babu shugaba ƙasa ba ta zama labudda min imamin babu hmm. makawa in a ƙasa ce ko a wata tafiya ce sai an samu jagora wannan imam ɗin Barron aufajir ko dai ya zamo mutumin kirki ne ko mutumin banza ne dole sai an samu a ka'ida ta hmm. hifzul nizam mutane ƙasa da tafiya ba zai kawwanu ba sai da shugaba to a wannan babin sai zamo yanzu ana yin abin da ake kira ne demokradiyya ne hmm. wadda ana ganin a daidai yanzu cika ba matsala insha Allah wadda ana ganin ta wannan hanyar demokaradiyya din ne za a iya samun wasu daidaito a wasu abubuwa amma ba wai shine tsari wadda Allah ya saukar ya ce a yi amfani da shi ko abin da ya kama da wannan ba tsari ne dai wadda mutane suka ɗora ma kansu kuma ake ganin musama hatan za a iya wannan abun. shi yasa za ka ga al'umma suna yi saboda ko ka je ka yi ko baka yi ba dole za a samu wasu su yi kuma za a jagorance ka ɗaya kenan so sarki zaki al'amarin siyasar nan wadda ya zuwa yanzu saura 'yan kwanaki ne za a yi kwanakin da ba su kai uku ba mu ce uku zuwa ba su kai ne hudu ba akwai bukatar mutane su ɗauki zafin kai wannan ya zagi wannan ah, wannan ya abin nan wannan wannan ya kai hari ma wannan yau na ga an yi hayaniya a Kano eh? ya kamata bai kamata ba yau an yi hayaniya a Kano sosai sosai hmm. wadda wasu suna ganin kamar har ya kai ga salwatar ran wani mutum guda irin wani abubuwan ya kamata bai kamata ba saboda me ta yi wadda za ka matsa ka ce sai ya zama shugaban ma idan ya zamo din, ba mu fatan haka ba fata muke ba babu misali ne ya zama ayar da zai gasa ma a hannu ya fi me ya fi ma a ce wadda kake ganin da ta yi ba shi kake so hmm. to duk dai ba haka ba ne abinda ake so a ce shine a nan na farko ku yi addu'a kuma ku tashi wurin ƙoƙarin zaɓen nagari so da dama ma wani yakan ɗaukawa da nagari ne ma ya zama ba nagarin ba mu ba mu ga haka ba ne a nan najeriya hmm. yanzu dai mutane ya zuwa yanzu ba su ga haka a aikace ba yana yiwuwa so ala ayi halin sarki zaki akwai bukatar tun daga kan shugabannin kowa ya shiga taitayensa hmm. wallahi akwai wanda shugabancin ba alkhairi ba ne gare shi har zuwa waɗanda ake shugabanta su ma su shiga taitayensu su sani cewa me wannan al'amari ne na al'umma na in na sake dawowa akwai wasu abubuwa wadda yake abin la'akari da abubuwan da za mu daɗa jawo hankalin musamman shugabanni da kuma ɓangaren da ya shafi waɗanda su ba shugabanni ba insha Allah. So ina ganin sarki zaki wannan shine a babin muƙaddima eh. abin da za mu buɗe da shi kenan. To mun ji zance a bakin shak ma ɗahir to kubar mu ji kuma na shak Brandin minti goma bismillah. <coughs> To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim.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 فإن تنازعتم في شيء فردوه in الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا صدق الله العظيم آه sarki zaki bari fara gaida babban shai malami shai Muhammad Dair wanda muke ƙasa ɗaya kuma muke jiha ɗaya tare tabiya kan maka eh, muna maka marhaban da ruwa a wannan lokaci domin faɗakar ma 'yan uwanmu musulmi da wanda ma duk ba musulmi ba wanda muke ƙasa ɗaya tare tunda abin da muke tattaunawa ya tare dukkan wani ɗan Najeriya eh, da wanda kuma suke makautaka da mu duk mun yi tarayya da shi ba yana magana akan zallan addinin musulunci ba ne tunda ƙasan ba namu ne mu kaɗai musulmai ba. A sarki zaki sarkin Hausawa ina maka fatan alkhairi da duk wanda suke tare da mu. Hmm. A direct ni dan ɗan shiga ina ganin wannan wato tattaunawa namu na yau akan siyasa da muke fuskanta a wannan ƙasa mu mai girma shine ta ƙasanmu ta Najeriya wanda a zama na rayuwa ba addinance ba a zama ta rayuwa a duniya mu 'yan Najeriya ba mu da ƙasan da ta wuce Najeriya tunda a nan Allah ya yi wato maskaninmu kuma Allah ne ya yi nan ne wajen da muka faɗo duniya da mu da iyayenmu. sabiya da haka wannan ƙasa tamu ta najeriya dole ne duk abin da ya shafe ta ya shafe mu dole ne ko mun ki ko mun so ko da ba mu zaune a ciki sabila da haka muna fatan allah ya sa wato wannan zaɓe da zamu yi ya zamo kada a maimaita abin da ya faru allah kar ya bar mu da iyawanmu Sheikh ma Dair ya yi bayani ya yi ta'arifi akan siyasa shi yasa nake ganin ba sai na maimaita ba kuma ya fito da abin da ake nufi insha Allahu a wannan abin da muke tattauna ni a tunanina ya shafi janibi guda uku da janibin hmm. su shugabanni da suke ta neman mulki da janibin wato mu masu zaɓe wanda mu ba wani kujera da muke nema ko na kalma da cewa kalmar da su suke cewa wai <laughs> talakawa <laughs> Eh, to da kuma janibin ma wanda akwai wanda su sabila da sun tunzira ma a kasan gaskiya su ba su ma sun jima su ba su ma zaɓe. Baiwa hmm. ba su ma zaɓe har yanzu kuma sukan ce su ba za su yi zaɓe ba sabila da su suna ganin duka ɗaya ne kawai abin babu wani canji da da iya samu. Hmm. Hmm. Eh, to Allah Ubangiji ya sauwaƙe. Amin. Uh, alhamdulillah sarki zaki kayi magana cewa sau da yawa idan aka yi magana akan shugabanci ko magana na siyasa sai kaga wasu na cewa su malamai su koma gefe malamai su koma gefe kuma alhali idan wata wato kadiya ta taso gun malaman ake zuwa a yi tambaya menene mafita musamman in abu ya daure hmm. to lallai malamai a janibi na wannan siyasa tamu ta kasan nan sun kaskashi biyu ne akwai wa'inda gaskiya da suka lura suka ga abin ba wai ana nufin Allah da annabi bane to su a fahimtar su gaskiya sai suke ganin kamar malami ma da kar ya sa baki ma a ciki ko su biya da ko da an yi maganan kusan kamar abin ba ta canza zani shi yasa wasu su har ga Allah sai zamo su suna da fahimtar ko malami ya ja ya shiru abin sa koyi shi nasa wato ya ta'amuru bil ma'rufi da kuma wato nahyu anil munkar abinda aka aiko annabi kenan sallallahu alaihi wasallama da kuma wayar da kai mutane turu dai addini kawai su suna ganin ya gam ya haɗu da ya ya isu da wannan ya isan masa tafiya da sha'ani irin na su 'yan siyasan yanda suka zo suke da zilliya fiye da kifi a cikin kogi Da abin da kake musu zato su da yawa da ka sa hannu ka kaman ka kama su sai ka ga ka kama ruwa ne kawai sun zille kuma alhali su da yawa da su zo su faɗo wasu maganganu har su ruɗo wasu masu addinin su shigo sai ga suna neman su zubar musu da mutunci ana cewa ai an yi kaza da malamai ai da malamai malam wani su suka ce kaza su to shi yasa wasu malaman har ga Allah suke ganin kawai malami ya tsaya kiransa zuwa ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya isa masa ya bar siyasa ta zama kawai kamar wasu abu na duniya ne kawai ya bar musu kayan su saboda ba wai gyaran suke nema ba wannan fahimtar su ne kuma suna da daliloli akan haka akwai kuma inda gaskiya suke da fahimtar a shigo Allah da a samu wa'inda wani abu da a samu gyara to kaman a shine yanzu ina ganin kaman mafi yawa da aka ga dai malamai dai mafi yawa dai musamman dai wanda dai har ya kai suna da awa a zahiri ba su cika isuwa da su yi shiru ba su ce wani abu din ba sabiya da <clears throat> duk lalacewan zamani ba a rasa na kirki kuma hausawa suna cewa a rashin wato a rashin kira karen bebe bata to wasu sai suna ganin wasu in an kira su la'alla da su gyara wasu abu kuma lallai fahimtar su suma suna da dalilai so mun har ga Allah in malamai suka ja suka yi shiru to lalacewan abun da fi muni fiye da wato rashin sa bakin su a ciki ya kamata a ce malamai sun fito sun sa baki wani la'alla in ya ji wasu maganganun da karɓo gyara ɗin ya zamo haka to shi yasa amma ya zamo malaman suna yi da hikima gaskiya wanda suka sa bakin kasantuwansu 'yan takaran ba su da tabbas da ya zamo da wuya ka ji malami ya fito ko da akwai wanda ya fito ya faɗa to in ka tara malamai ɗari za ka samu insha Allah takwas a ciki ba su fito sun ayyano wani mutum wani shaksiya sun ce ayuwa na ba sabiya da rashin tabbas amma da su dai ko da ishara ko da suna da fahimtar su da su ishara ko da suna da zaɓin su da shauransu sabiya da aka yi yasa malamai sun kasu bi ne akan ra'ayi na zamani na irin wannan siyasa namu to shi dai shugabanci musulunci bai bar mu kara zuba ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko da ku bi ne da ku yi tafiya ku yi kokari ku naɗa ɗaya daga ciki ya zamo shugaba sabiya da muhimmancin shugabanci to amma a ni dan fara da sha'ani su wato wa'inda suke wato 'yan takara ɗin kenan wato candidate kenan su 'yan takara har ga Allah yana da kyau kowane ɗan takara ya sani da wanda yake musamman dai musulmi wanda muke addini ɗaya da shi da ma wanda ba musulmi ba su ji a ransu cewa fa shi shugabanci fa yana da wasu taraku da wasu mazama da mahalakanta wanda kalla ne wanda ne hmm. bai fada kansa cikin taraku tarakuna ɗin ba hmm. adalcin nan da shaman ɗairi magana ɗazu wato adalcin nan abu ne fi muhimmin gaske wanda da da yanayi irin na ƙasa namu da shauran ƙasashe yau na duniya da mu ɗauki ƙasa tamu ta najeriya da misali yanzu mutum yana ganin shi musulmi ne ya zo ya samu ya zama shugaban ƙasa ya fifita musulmai akan waɗanda ba musulmai ba Allah fa zai iya sa shi a wuta ranar gobe kiyama akan wannan fa eh? sosai ma ko in ya zalunci waɗanda ba musulmai ba ya fifita musulmai ya dinga musu abu na na san kai na san kai su bai musu akan haka Allah zai iya kona shi ranar kiyama sabiya da kasan ba na musulmai su kadai bane ƙasa ne na musulmai da wanda ba eh. musulmai kuma musulunci bai koyar da cewa wanda ba musulmi ka zalunce shi ba hasali ma gara ma ka zalunci ma dan uwanka musulmi da ka zalunce inda ba musulmi ba sabila da yanda da a kalli abun la'alla abun da zaka masa ya dada tsanan musulunci ya ce ai haka duk musulmai suke sabila da kai wakili ne na musulunci gaba ɗaya a lokacin duk abun da ka masa kawai abun da zai fara kallo da shi addinin ka da zai fara ya ce ai ga irin musulman har eh. abu buga ma misali misali da kai amma in mutum ya masa adalci dai da ka ji har wasu suna ai da musulmai duka irin wani suke to da da a zaman lafiya da shauransu yawa to sabiya da haka wato adalcin nan babban al'amari ne ya ishe mu ishara idan muka ɗauki hadisi guda ɗaya wanda imam bukhari ya rawaita hadisi na wato ɗari bakwai dubu bakwai da ɗari ɗaya da hamsin idan mutum ya ɗauki wannan hadisin annabi sallallahu alaihi yana cewa manistar ahullahu ra'iyatan malam yi yuhidha bi nushin illa haramallahu alaihi janna annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda wato Allah ya bashi kiwon wasu jama'a sannan wannan jama'an bai game ta da adalci ba bai game ta da adalci ba to fa bayi da wani sakamako sai Allah ranar gobe ya haramta masa shiga gidan aljanna hmm. to dan girman Allah menene riban musulmi ya zo ya dage ko ta yaya sai ya yi shugabancin nan alhali kuma a cikin ransa da yawa mafi yawa 'yan takarar katara ba wai dan kawo maslaha wa al'umma ba ne ballantana kuma addini uwa uba ballantana kuma ainihi ko da ka samu dan hazzin kansa ne dan kansa ne wasu muradinsa yake cimma so cimmawa to sai ka ga to ka duba dai wannan annabi wanda abinda annabi ya faɗa dai anan sallallahu alaihi wasallam a wani ruwayan kuma fi lafizin a wani ruwayan annabi ya ce ya mutu hi ne ya mutu huwa gashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi aljanna da ya mutu lokacin da dai mutu yana mai ha'intan wannan jama'a da yake shugabanta to fa face zai mutu ne a lokacin da dai mutu in ya mutu fa Allah ya haramta masa shiga aljanna to wannan ni na fara ne da su shugabanni su san fa kalubalen da ke gabansu tun da shi ɗariya mana tarifin siyasa da kuma abubuwa da ya taɓa abubuwa da yawa a bangaren to ni na fi sauka ne a kansu cewa kowa fa ya sani ga irin fa abin da annabi sallallahu alaihi wasallama musamman musulmi abin fa da annabi ya faɗa duk wanda Allah ya bashi kiwon mutane fa hmm. bai game su da adalci ba sakamakon zafa a wajen Allah Allah dai haramta masa shiga aljanna to duka duniyar nan kwana nawa ne kuma a ƙa'ida a ka'ida ta shugabanci yanda musulunci yayi magana to fa duk wanda ya zama shugaba to fa duk wanda a cikin wanda kake shugabanci kai mu koma ma wancan hadisi wata hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya shugabanci mutane biyu mutane biyu fa zaki Ya ce zai zo ne ranan kiyama yana ɗaure ne da sasari sarƙa kenan babu abin da zai kunce shi sai adalcin da yayi ma wa'innan al'umma ma wa'innan mutum biyu da abin adalcinsa shine da dinga kunce wannan sarƙa ka musu kaza ka musu kaza Allah dama ya sani kuma su ma tabbata ya musu Shi kenan wannan shine dai warware shi to ina kuma ka zo ka mulki mutane irin ƙasa ta Najeriya da ake maganan mutum miliyan 175 da saba'in da biyar an ce ma hakan ana rufewa ne kai bari mu ma a ce miliyan 100 ma muke a kaddara mutanen Najeriya to fa duk wanda ya kwana da yunwa fa shugaban ƙasa fa duk wanda ya kwana da yunwa a sosai dukiyan ƙasa mu shi aka mm. bayar da tsaro da duk wanda aka kashe shi dole shugaban ƙasa ya bi me yasa aka yi wannan kisa? ya kuma karɓa musu haƙi mu inda suka yi wannan kisa. Mm. dole ya tabbatar ya yi haka to sabiya da haka a lokaci na ya cika ne zaki sauran minti biyu to sabila da haka ba shugaban ƙasa ba ba gwamno ba ba wato ɗan majalisan tarayya ko senate ba ko ɗan majalisan jiha duk wanda ya shugabanci wasu mutum biyu fa annabi ya ce ka san ko ko kansulo ne a ward ba na tsammana ko wani kansulo da za a ce a ward ma mutane ɗari ne a Najeriya dai a ce mutum ɗari ne kawai ba na tsammanin akwai sai dai ka kira dubbai to fa dai zo babu abin da zai kunce shi fa a gaban Allah fa sai adalcin da ya musu sabiya da haka su dinga duba wannan babban kalubale da ke cikin shugabanci da wanda ya kwana da yunwa da wanda ya kwana ya mutu a asibiti shek branding wurin network a minti ɗaya saura eh. Eh, minti ɗaya kawai saura amma network ya dame shi to kamin ya dawo dai a shek direct za ka ci gaba da minti goma ka in ya zo kuma shi ma ya tsaya minti goma sha ɗaya to bismillah shek to sarki zaki ai Malam Burhanuddin ya faɗaɗa abubuwan nan sosai yadda ya dace. Mm. Kusan wasu abubuwa da ya faɗan ni ma ina son ɗauko sun ɗan daɗa sharhi da ƙarin bayani a kai. Da gaske ne sarki zaki za ka iya ce mutane sun kasu kashi uku akan al'amarin siyasa. Akwai wadda suka yi ilga'in siyasa batatan suka ce su ba za su yi siyasa ba kwata-kwata. Wannan idan na ce akwai waɗanda suka yi ilga'in siyasa suka ce ba za su yi siyasa ba kwata-kwata ba na nufi wasu mutane ne banda wasu mutane a ko ina akwai su musamman ma sarki zaki wasu mutanen da sun yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba su gana natija ba mm. ko da dattijo kusa da mu shi <laughs> katin sa ƙonawa ya yi so kaga yana da shi kenan <laughs> kuma ya wurgar da rediyonsa shi ma saboda yana jin yana yawan jin abubuwan da yana ga suna ɗaga masa hankali saboda haka da abubuwa biyu yayi da katin zaɓe da kuma me da rediyo ala ayi halin so akwai waɗanda su kwata-kwata ba sa yi saboda me wala Allah ba su ga canji ba so gaba ɗaya suka aje wannan kashi na farko kashi na biyu akwai waɗanda suka shiga siyasa gaba ɗaya komi siyasa hmm. akwai wannan nau'in mutanen akwai waɗanda kuma suka ce a'a ba matsala ba ne a yi siyasa amma bilhaza. a nan ne maganar cewa kada malami ya shiga siyasa ya yi ƙarfi za ga wasu suna korewa gaba ɗaya saboda wasu sukan ce ma siyasa dirty job eh, suna ganin ƙazanta da gaske ne sarki zaki wasu 'yan siyasa maƙaryata ne maha'inta masharrata maƙeta mugunta mm. sai dai fitnatun ne labudda min ha shi cewa ka samu mutum maƙetaci macuci mamugumci ba a siyasa kawai ake samu ba wani za ga aikinsa da sana'arsa shine kasuwanci amma yana da wannan sifar da na faɗa wani za ga aikinsa aikin gwamnati ne amma yana da wannan sifar so ba a siyasa kawai ake samu masu wannan sifa ɗin a matakin farko saboda haka siyasa za ka shige shi daidai gwargwado abin da yake zamowa dauɗa datti musamman dai ga malamai a al'amarin siyasa shine shigan siyasa irin shigar da jahilai ke yi ma siyasa a shiga a yi ta ƙarya a yi ta kaza a yi ta ɗazu na baka misali na ce maka idan ni ne zan yi tallan atiku ba zan ce ya gina masallatai ba ba zan ce ba ba zan ce ba ai ai ai wadda su mutanen da suke yada cewa ya gina masallatan mutanen da suke yada ya gina masallatan ai sun zaɓi wannan wadda yake kai lokacin shi masallatai nawa ya gina kuka zaɓe shi so wasu abubuwan da ake kamawa sarki zaki a matsayin dalili ba dalili ba ne a wurin masu hankali dalili ne kamar ma wataran ma in ce na rashin dalili yanzu ni nan ina faɗa Atiku bai taɓa gina masallaci mai yan shi'a ba haka bai taɓa gina musu me na ba makaranta amma ya yi ma Kirista in ma ana ganin a'a shi ai ba ɗan shi'a ba ne ko bai yarda da ita ba amma ya yi ma Kirista shi Kirista ne ya yarda da Kiristanci ne misali nake bayarwa to in ni ne ba zan yi irin wannan ba sarki zaki mm. haka kuma ba zan yi in ni ne ba zan zo in yi tallan muslim muslim saboda akwai ishkalin da za a iya ma in kai tallan muslim muslim akwai abin da yake in kai dan APC ne za ka iya tallan Bola Tinubu da shi ko ba wanda ya isa ya inkari kasancewansa mutum ne wadda a yankinsa ya taimaki 'yan yankinsa wannan tsananin abu ne ya taimaki yankinsa yau kuma idan ya zama zai shugabanci ƙasa gaba ɗaya wala Allah a kyauta masa zaton to zai iya kyautata ma duka ƙasar gaba ɗaya misali da wannan irin abubuwan ni a gani na da wasu in suna so su tallan irin wannan abun suke ɗaukowa wadda in ka faɗa ba za a iya ma in kare ba saboda gaskiya ce amma ya za ka ɗauko abin da ba haƙiƙa ba ka dinga faɗi misali nake gaya ma anan ababin misali na kawo wannan da farko dai yana da kyau mutane su gane da shugabanni da shugabanni da waɗanda suke wadda ake shugabanta sarki zaki wannan abubuwan da nake gaya ma ina gaya ma ne a babin abubuwan da wasu suke dogaro da shi wadda ba abin dogaro ba da gaske ne dolen ka kai adalci idan kai shugaba ne idan kai shugaba ne eh ka je ka gina ma wasu ƴan ƙungiya wata masallaci da duk sauran ƙungiyoyin ka gina musu wasu mm-hmm. ka zo kana so ka gina musu sun ce ba sa so ne dan ka ɗauki kuɗaɗe masu ɗimbin yawa ka ba ma wasu ƴan ƙungiyar sauran ka musu haka idan baka yi ba da wani dalili yanzu zaka zo ka ce kowa ya zaɓe ka sai ka bari waɗanda ka musu kenan su su zaɓe ka bil adli qamatis samawati wal ard sarki zaki da adalci sama da ƙasa suka tsaya wato da Allah yayi sama da ƙasa sai ya sa abin da suka da sama da ƙasa shine adalci da a ce wal iyazu billah suna cewa fardul muhal laysa li muhal ba ina ce haka ba ne na kaltowa ne wato eh, abin nan kaddara da zai yiwu wadda ba zai yiwu ba wal iya billah da zai yiwu Allah ya zalunci da sama ta faɗo hmm. saboda da adalcin ne sama ta tsaya to sai zamo ba zai yiwu ba shi yasa sama ta tsaya to kowanne sirrin ci gaban mulki shine me ka yi adalci a cikin mulkin amma ka ebo mutane wane wane wane ina nufin ɓangaren su wane ɓangaren su wane ɓangaren su wane amma a cikin su akwai 'ya'yan mowa akwai 'ya'yan bora gaya mun yadda za a yi adalci sannan yana da kyau mu gane kes ɗin wane ɗan ɓangare kaza ne wane ɗan ɓangare kaza ne a ƙasa irin ta Najeriya shi ma bai daga cikin dalili saboda dutsiyan mutum yana so ya ci zaɓe bai takaita da 'yan ɓangarensa kawai sai ya nemo 'yan ɓangarorin mabambanta misali ai wane ɗan kudu ne so nawa aka samu ɗan kudun da ya fi ɗan arewa hmm. ko kuma su a can 'yan kudun su ce ai wane ɗan arewa ne so nawa a arewa aka samu wanda ya fi ɗan kudu duka ba hujja ba ne wa'annan ana kawo su ne don a ɓata al'amarin sannan a so da dama ma shugabannin za ka ga sai dai ka zaɓi wadda kake ga yafi. amma ba wai dole ya zamo ya cika kwaliti ɗari bisa ɗari ba wane ne idan ka zaɓe shi rayuwa zai yi sauƙi to bisa wannan shi kenan ni yanzu wane zan zaɓa sai ka zaɓe shi akan nan so yana da kyau a dinga duba waɗannan abubuwa sarki zaki musuluncin nan da a ce za mu iya mu karantar da shi yadda yake da mutanen da yake ba musulmai ba sun musulunta akwai wasu wadda ake kira da mu'allafatu qulubuhum su ba musulmai bane amma musulunci ya ce a ba su abinci mai kyau a musu gida mai kyau a kyautata musu sarki zaki mm. saboda a ja kansu zuwa ga musulunci adalci shi ana yi ma kowa ne duk lokacin da aka ce musulmi bai da gaskiya to haramun ne ka goyi bayan shi akan rashin gaskiya duk lokacin da aka ce ga wani kafiri shi kuma yana da gaskiya to haramun ne ka hana shi gaskiyarsa mm. waɗannan abubuwan yana da kyau mutane su fahimta tun daga kan shugabanni harwa har waɗanda ake shugabanta sannan talaka wadda ake shugabanta yana da kyau ya sani cewa da zai tsaya ya zamo yana da tsari wallahi tallahi wayannan shugabannin hidima za su masa saboda a ƙa'ida na masu hankali ra'isul ƙaumi hadimuhum shugaban mutane mai musu hidima ne yanzu ƙasashen da suka ci gaba shugabannin hidima suke yi mawa matalakawa amma ƙasashen da suka ci baya su kuma anan wahala suke sha ka fito da ƙa'ida ka saka sharaɗi wa mutum talaka ga ka a gefe ɗan takarawa ne eh zan zaɓe ka da sharaɗin abubuwa guda uku, zaman lafiya, ilimi, sauƙin rayuwa. Mun baka shekaru hudu kawai. Idan a shekaru huɗu aka samu biyan bukata, ilimi a cikin kashi ɗari an samu kashi saba'in da biyar. Zaman lafiya ma haka. da sauran bukatu to in an ga dama a nan za a iya ɗage masa ƙafa a ce to ya zarce a ɗaga masa ƙafa ya zama yanzu zai yi continuity idan aka ga kuma ba a ma bukata sai a canja shi wadda zai hau zai yi ƙoƙari ba don Allah ba don ya ci gaba da mulki ya gyara abu. a nan talaka ya nema ma kansa 'yanci To amma ma al'asafin shadid wato tare da matukar matukar bakin ciki kuma mai tsanani. Talaka bai da wannan tsarin. Talaka bai da wannan tsarin. Ya sani ana cutar da shi amma zai ce bari in. Mm-hmm. To ranan yaushe ne talaka zai gane. Sannan yana da kyau mu sani cewa ita rayuwar nan gaba ɗayanta wannan siyasar da ake yi suna da bukatar su to mu ma yana da kyau zama muna da bukatar mu da muke so mu cimma mu talakawa to yadda yake yake ta kokari sai ya kai ga cimma hadafinsa to mu ma mu yi kokari sai mun kai ga cimma hadafin mu amma haka muke Nu'ibu zamanina wal aibu fina. ce haka yanayin yake zamaninmu muke aibantawa while kuwa aibin yana tare da mu mu a karan kanmu so yana da kyau mutane su ji tsoron Allah su dinga yin abu don al'ummar su idan kai abu don al'ummarka baka faɗi ba nan ne ma kai jihadi sarki zaki. idan ka je ka duba a ƙasar Lebanon, Hezbollah suna yin yaƙi da ƙasar Isra'il ne don kawai su kare ƙasarsu da al'ummarsu. Kuma Allah ya ba su nasara suke ci gaba. Da za ka tsaya a rayuwarka ya zama yanzu burinka al'ummarka. ya za a yi al'ummarka ta ci gaba ya za a yi al'ummarka ta samu aminci ya za a yi al'ummarka ya zamo al'umma al'umma al'umma al'imamul khomeini ya kasance yana yawan kiran mustada'afin mustada'afin maraunata maraunata wato gajiyayyu raunana an ce inda a ce za a rubuta ya kai a rubuta littafi mai girma da zallan ambatan wato abin nan raunana kuma ya zamo a aikace ne ake gani abin da yake yin wato ba wai wata kalma ce ta siyasa ba ka san yanzu sai mutum ya zo ya cika ma baki ya dinga talakawa talakawa ga wani har yana kuka amma ya samu dama a ah, ashe yana kuka ne don wani abu daban to irin waɗannan abubuwan duk basu su dace da gaske yin hidima ga al'umma babbar ibada ce wacce za ta iya kai mutum zuwa ga aljanna tunda hidima zuwa ga dabba ya kai wacce karo ce eh. ya kai ta zuwa ga shiga aljanna to ina ga hidima zuwa ga ɗan adam wadda Allah ya ce mun karrama shi to ya za ka yi Allah ya karrama mutum ka zo kai ka karrama shi ba ka samu lada ba amma ina yanzu mun shiga wani irin hali mun shiga wani irin matsaloli ba matsala ɗaya ba sarki zaki gaba ɗaya ba ma da tunanin nukanmu ma sun samu rashin lafiya tunani ya zamo tunanin akwai amma marar lafiya ne hmm. yanzu baka da tunani a rayuwarka da ya wuce gobe ya za a yi ciki na ya cika shi yasa ya zamo yanzu Tunda da tunaninka kullum ya zaka ka cika cikinka ne wala Allah da abincin da yake da kyau ko ma bai da kyau yake da lafiya ko ma bai da lafiya to baka da wani lokaci na wani tunani na kawo abin da yake da babu na ƙirƙiro abin da yake na ci gaba ne babu wannan alhali in ka yarda ne za a iya zaluntar ka kana da hanyoyi hausawa sun ce wai tsiyar nasara sai za shi gida ko za a yi ta iya ma zaluncin ka a za ta zaluntar ka a yi ma duk abin da gana ma amma aka zo ana bukatan ƙuri'ar kafa nan kana da dama kana da dama kana dama sosai sosai wurin ne ma damanka nan ne ma ka, to amma wani mataki ka ɗauka akan wannan shi yasa za ka ga a ƙasashe na shi a irin iraq irin su su lebanon ɗin musamman da wayannan ƙasashe biyun za ka ga idan ɗan takara ya zo za a zauna ne da shi a ce ga bukatunmu na taɓa ganin gidan su mukta da sadr da kuma gidan hakim sukan yi irin wannan mu muna da jama'a muna da adadi me za ka mana idan ka hau wannan abun kuma in ka samu wani anan shi ma ya ce a wannan zai tafi shikenan yanzu ka kaddara ni ɗan yankin arewa ne sai ɗan yankin arewa na ci mishi yaya wani zamana zai bani wani lamuni zai mun akan na? da, da na, da addini na. sai gagara ban amsa sai na je na samu wani ɗan kudu wala Allah ma ba musulmi ba sai ya bani damana ya bani aminci don me ba zan zaɓe shi ba a wallahi na zaɓe shi haka siyasa take sarki zaki ba wani abu saɓanin wannan ba ai ladan siyasar ba a aljanna ake samu ba ko ko aljanna ake samu ai na ake samu ke ladan siyasa a wani wadda ya zo yi wata siyasa ce aka ce to shikenan yanzu kai tun da kai kana abu don Allah ne to yanzu ah. za a baka ladan a aljanna ai ba haka ba ne ko eh, a nan duniya ne za ka hmm. hayya amun yadda zan yi in yi sallah mai kyau hmm. cikin nutsuwa da kwanciyar hankali don in samu me in samu aljanna saboda a duniya mazra'atul akhira a duniya ake shuka lahira to tunda a duniya ake shuka lahira to ne shine zaka hayya mun yanayi wadda zan yi sallah in samu nutsuwa cikin kwanciyar hankalin ya abu ka eh, zaka mu kenan zan zaɓe ka a kowace fati kake mm. shi yasa nake ganin mutane su daina zafin kai wane yana kaza wane yana kaza sai me sarki zaki sai me hmm. a kungiya za ka iya ganin shugaba ya ce shi sai wane mataimakinsa ya ce sai wane a gida za ka samu wane ya ce sai wane kani wa ya ce sai wane kani ya ce sai wane me matsala mu koma dukkan mu Allah ya zaɓa mana wanda ya fi alkhairi amma muka ce mu mun san ma wanda ya fi alkhairin to shikenan mu ci gaba da yin haka din za mu sake faɗawa cikin irin abin da muka faɗa a baya wassalamu alaikum Wa alaikum To, uh, Shek Brandon ka an <clears throat> samu matsala malam ya ci gaba ta uh, bayani. To yanzu kamar haka Shek Brandon. To, uh, alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi barakatuh maratan tansaniya. lallai abin da dan ƙara a kai duk da na ji maganan Sheikh Man Dair kamar ta yi kama da abin da nake so dama a zagewa na na biyu In yi magana a kai mm. shine magana a kan mu masu zaɓe mm. wato mu talakawa da mu wanda ake mu da ake shugabanta wanda aka ba mu mm. daman mu zaɓi wato wanda muka gaya cancanta mana wanda dai muke masa kyakkyawan zato misali to mu ma ƙalubalen da yake kanmu bayan ƙalubale da ke kan su shugabanni to ma fa akwai irin namu ya hmm. kamata mutum ba wai kamar da malam bahaushe yake ce ba wai ciki ba an yi shi don tuwo ba ne kawai to kada mu haɗa mu cinye a dai yanayi irin na shugabanci namu na Najeriya a dai yanayi irin na shugabanci namu na Najeriya abin da ke wakana to kusan ni dan iya ce ba wani shugaba kamar shigen magana zina na faɗa da ya fito neman wannan kujeran wai dan damuwan al'umma mu talakawa ina tsamman babu wannan shugaban sai illa abin da ba a rasawa wanda ba a rasa nagari yawa kaɗan a ciki amma abubuwan da ya faru gare mu shekaru da yau dai ina ganin demokuraɗiyyar nan dai da fara ta a najeriya an doshi shekara na ganin ashirin kenan. Yawwa to sabila da haka a mun ga abubuwan da ya faru a fili ni ban ga dalilin kamar yadda shi ma ɗari ke faɗa ka zauna kana saɓani da wani ɗan uwanka ko makwabcinka ko wani wajen kuna saɓanin addini da shi inda akan 'yan siyasa ne duk damuwansu ba mu ne a gabansu ba. eh dukan su gaba eh, ba ba ba gaskiya sai dai abin da ba a rasa dan kadan kan nayi jam'i amma mafi yawan su yawa mafi yawan su ba mu ne a gaban su ba domin ya ishe mu ishara duk wanda ya fito neman takarar dan majalisar tarayya ko majalisar dattijai wanda ake kira senate eh. a garinsu ko a anguwansu ka fara dubawa mutum nawa ne suke so su yi karatu na zamani ya ɗauki nauyinsu mutum nawa ne don kuma duk wanda kaga ya fito neman senate to ba talaka ba ne shi eh. talaka bai isa ma ya fara neman wannan kujeran ba ko reps talaka kai ko ɗan majalisan jiha bai isa ya fara ba to ka fara tun daga ɗan majalisar jiha har na tarayya har ɗan majalisar dattawan shin mutum nawa ne suke son karatu a garinsu ko a unguwansu wanda suna da hazaƙa wanda in suka je suka yi karatun nan da a amfana da su mutum nawa ne ya ɗauki nauyin suka yi karatun mutum nawa ne suke neman aiki a gwamnati mutum nawa ya sama musu aiki ba muna nufin 'yan gidansu ba a a gari wanda sun cancanta wanda kuma samun aikinsu ci gaba ne mutum nawa ne hmm. wani wani masana'anta ya zo ya samar wanda ya rage raɗaɗin talauci matasa su samu wurin aiki wata masana'anta ya yi wani kamfani nake nufi ya kafa a garinsu don mutane su samu aikin yi kai kwaman nan ko gona ko gona wani gona ya buɗe Dan ya shi a matsayinsa na ya fi ƙarfin abin da zai ci ya sha don ya rage talauci da 'yan zaune gari banza mutum nawa ne in ya zo wata gona ya buɗe mutum nawa ne da damuna suke zuwa ko shuka wani ya yi ko abinci ya dinga rabawa wa masu noman nan don su samu abin da za su ci. Hmm. Me ya yi? Ashe duk yawa tun da babu wannan ko ɗaya to ashe ba dan mu suka fito ba sun fito ne dan ya ƙara ma kansa ƙarfi da shi da 'ya'yansa da kuma wa'inda yake abokansu na kilif ɗinsu na abokai kuma su mulke mu ne kuma 'ya'yansu ma su zo su mulke mu kamar yadda muke gani yanzu wasu gwamnoni 'ya'yansu sun fito neman 'yan majalisan jiha wasu 'yan majalisan tarayya wasu ma nan gaba gwamnan da su zo su nema kaga abin ta koma mulkin gargajiya kenan mu kullum muna ƙasa to wanda bayi da wannan tunanin a kanka me yasa da ka zo kana faɗa da ɗan uwanka talaka a kansa wannan ko ba addinance ba a nazari kawai na rayuwa mutum nawa ne aka zaɓe su tun da suka tafi baka ƙara ganinsa ba ko wani tun da ya shekara hudunsa kuma shekara takwas ya yi ganinsa da kai bai wuce a kirga ba ko wani rasuwa da aka yi na angon ko wani babban mutum in ma talaka ne dama karan ma ka sa a ranka ma ko dan uwansa ne wanda zai zo ta'aziya. in yayi kokari ne ka ji ce a bada waya mu inda ya san su eh? ko na ƙasa zai ce ai yana waje ne amma in ya zo zai musu kaza in yayi kokari ne ya dauko buhun shinkafa ya turo da shi to wanda ko an wansa ne baya zuwa sai ya kira kawai zai yi ga sunan da yawa muna gani ga sunan da yawa muna gani ga sunan nan da yawa muna gani ya kira balle kai dan uwan shi ma dan uwansa yan uwansu gashi nan sun rasu haka da ka ji cewa na bai zo ta'aziyya ba hmm. sai dai turo waya din na jin nauyi to ina kuma jama'an gari wanda makwabci ne ya san shi cewa wani ma tun kafin ya zama wani abu ya san shi wani ma abokin mahaifinsa ne wani kuma ya san shi a malamin su ne na addini wani kuma ya karantar da shi inda ya ambaci sunansa ya karantar da shi ko da a makarantar zamani to wanda bai maka haka ba dan Allah ya wuce da ka zo kana faɗa a kansa wanda bai maka irin wannan ba a nazari ma fa na hankali kenan bai maka bai irin wannan ba yaushe da ka zo kana faɗa da ɗan uwanka a kansa mulki da suke gaba ɗaya mu ba mu cikin lissafin su talaka ma dan dai ita tsarin demokuraɗiyya ta zo ne an ce majority carry the vote ba din haka ba ma wallahi talaka bara a ke wanda aka zaɓa yayi dan dai kawai a tsarin an ce a'a ka zaɓi wanda kake so ne an dai irin tsarin mu ne na Najeriya ban san wata ƙasa ba kan na haɗa da abin nan da shauransu sannan abu da yake ƙalubalen gaban mu mu masu zaɓe ya kamata tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a wani hadisi da yake ce unsur a haka zaliman au mazluman ka taimaki ɗan uwanka a zalimi ko kuma wanda ake zalunta har sabai suka ce ya rasulullah ya dami mu taimaki kuma a zalimi. Hmm. ya ce eh ku hana shi zalunci to a nan ne ina ganin in ma da abin da dami shine mutum ya yi dogon nazari kuma musamman a wannan ma gaba namu mu da muka gama wata babban aya mu mutanen mutanen Najeriya an ɗauki kyakkyawan zato duka an ɗora ma wani bawan Allah wanda dai ba hali ne na kiran suna ba amma dai an sani yawa kowa aka faɗi wannan maganan ya sani da wanda yake Najeriya da wanda yake makwabtaka da ita an sani an ɗauki wato kyakkyawan zato duk da wasu sukan ce wai subhanallah duk da ni a fahimta na na ganin kaman ba haka bane wai sukan ce wai an manta da Allah ne wai aka ga ko aka ce wani ne dai iya ba Allah ba ni ko na ganin a kyakkyawan zato na na ganin kaman ba wai haka bane wai kyakkyawan zato ne aka gani dukkan wani abubuwa an faɗa wanda a babu abin da faɗa kan wannan bawan Allah wajen dai wato takadisi wajen tsarkake shi da gwada kaza amma abin mamaki da yawo ya gudu gaba ɗaya talakan ma baya cikin lissafinsa kwata-kwata talakan ma baya cikin lissafinsa to tunda har aka mana irin wannan aya to ya kamata kowa ya yi karatun ta nutsu ma kansa <coughs> ka duba wanda kai kana masa kyakkyawan zato ba wai dan kuma kai kana samu ba dama abin da ni ƙara kashe kasan mu kenan in ni ina samu to mutum dubu goma ma su shiga wahala ko da 'yan uwana ne in dai ni ina kwance a wuri mai kyau da tsaro to aje a ta kona gidaddajin mutanen karkara a ta koran su su tsinci kansu kaman kiyama ne ta tsaya wato ɗa na gudu bai san ma ina dai je ba uba na gudu bai san ina dai je ba uwa sun tsinci kansu a cikin wani irin rayuwa wanda ba taɓa zaton mutum ko a mafarki zai zo wani gari bayi da ɗan uwa ko ta fannin uwa ko na uba sai dai ƴan uwa na musulunci kai wani ma yanda ya tsinci kansa ma babu ma ƴan uwa ma na musulunci sai dai abin da ba a rasawa kawai to kada dan ni ina samu ban damu da innan a ta kona gidaddajin su da dabbobin su a tsora cikin talauci su ma a waye gari wani ya ce ni ma bari dauki makami gobe in koma a'a dole mutum ya ji tsoron Allah ya kai a kyakkyawan zatansa ba san ransa ba ina ganin wani ne ya fi cancanta amma ba barin ya faɗa da wani dan kuma bai zaɓe shi ba tabiya da duka ba su da tabbas duka ba su da tabbas abin da ya kamata talaka yi karatun tani suke nan duk ba dan mu suke ba wallahi dan kansu suke da 'ya'yansu ya da su tara miliyoyi mai 'ya'yansu su zo su mulke mu gaba kamar yadda su ma suke mulkan mu da shauransu tun daga ban sani ko a nukɗa na gaba a ɗauko ba wani janibi wanda za ka ɗaga na, na gwamnati wanda ba ka ga wasu abu na lapsis wanda da ka ga wasu abu illegally wanda kai ka ce kaman ba shugabanni a ƙasa to ya kamata talaka yi karatu, ta nutsu kansa ka sani duk wani wanda kake ganin in ma wani kuɗi dai baka wanda ni ina ganin kamar yadda sarki zaki kake faɗa cewa kar wani ya baka kwaya kaza ya baka kuɗi dan ka je ka wani abu na koya yayi nasara ni ina ganin kamar ma su kansu yan kwayan ma ni ina ganin ya kamata a ce an wuce wannan matsayin ma a wurin su a wurin su ma wani ya baka kuɗi dan ka sha kwaya ka wani abu a wurin su ma kamata a ce an wuce wannan matsayin duk da dai wato ƙasan haka ta gini dai a abubuwa mara daɗi in ka ji maganganu da ake yi kamar yadda wata 'yar siyasa ba yana ambaci sunanta ba ta fito ta faɗa cewa ta yi magana doni daga ciki ya ce shi arewan ma babu ma ba abu da ya tsara mata wani shadul wasu abubuwa ma da yake so ma ya yi arewan kawai da ta yi zama ma da wasu manya ma sai suka ce su sun yi ne su suna yin sa ne kawai don kuɗin da aka ba su kuɗi ne kawai da aka su kawai kuɗin suka karɓa kawai suke kaga wannan yake tabbatar maka da magana na cewa gaba ɗaya ba mu ne a gaban su ba wallahi ba mu cikin lissafin su dan dole ne ma ya kama a yi siyasan da mu da wani ma wallahi ba ka ƙara ganin sa ba har yayin mulkin ya sauka ma ba ka gan shi ba har ya sake neman takaran ma sai dai ka dinga ganin sa a talabijin ko a jarida da biya alaka mi karatun ta nutsu ma kanmu wanda muke kyakkyawan zaton da adalci a zato shikenan kai ka zaɓe shi amma kada ka ɗaga jijiyanka don wani kuma bai zaɓe shi ba sannan mu koma mu bar wa Allah zaɓi kada Allah ya dora mana wanda zai zumo ya zo ya ta gasa mana gyada a hannu mun rasa inda da mu saka kanmu mu ba mu iya ba Allah kai ne ka iya duk wanda ya zumo zai hana mu jin daɗin rayuwar mu yana mu ibada a nitse ko ya hana mu da ya hada mu fada da abokan zaman mu wanda kasan muke ɗaya da su ina nufin wanda ba musulmai ba a zo a tada mu kan fada mu ya musu kuma suna kwanci abun su to duk wanda zai mana irin wannan Allah kar ka bashi wato wannan matsayi zaki ne na ganin dan da tura abun magana ba nukdana na uku kuma dan sauka ne akan wato a da kuma su kwata-kwata ma suke cire zaben abin nan da kuma abin da ya kamata mu makarkata din gare shi insha Allah. To a mun ji Malam Brandy to bismillah shi kuma dayar. To a sarki zaki kamar yadda ɗan uwa Malam Burhanuddin ya kawo da gaske ne haka ne. a abin da yake faruwa wasu abun da gaske za ga kai tsaye ne ma daga ɗan takara ne wani abun kuma za ga a'a akwai hadda ma yarfe irin na siyasa da sauransu Sarki zaki. Na'am Sheikh, na muna tare. Eh, Yau wato. Misali sarki zaki ba ruwan mutum da wane matarsa musulma ce ko ba musulma ba. Kamar yadda kuma da gaske ba wani batun muslim muslim. Me nake nufi da ba batun muslim muslim? Wato ba shi ne in har zaka zaɓi Tinubu ba shi ne abin dogaro ba. Ba shi ne zai zamo abin dogaro ba. Mm. abin dogaro kawai shine ka yi la'akari da ya taimaki mutane a yankinsa lokacin da ya samu daman yankinsa zai iya ba yin taimako yanzu waɗansu abubuwan na cewa a matsayin dalili wasu suke kawa wayal ba dalili ba ne sarki zaki mu koma mu in haka ne mu zauna mana mu talakawa muna da daman zama da kowanne daga cikinsu ya mana alkawari babbar matsalar ma shine yanzu hatta kowannen wanda yake ce APC ne wanda yake ce PDP ne ba wadda wadda yake ce ko ma waye din ne ba wadda ya zauna da ɗan takaran ya ce wani alkawari ka yi min na kaza yanzu kaza da kaza ka yi ta hadidin matsalolin matsalar mu na najeriya yanzu ba zaman lafiya wani alkawari ka yi mana akan zaman lafiya mm. yanzu akwai matsalar karatu jahilci ya yi yawa gobe da ake ce yara manyan gobe goben nan za ta ci karo da jahilan mutane ba za ta samu ainihin yara manyanta manyanta na nan gaba za su zo jahilai ne aksari za su zamo wani mataki ka ɗauka na cire wannan <clears throat> jahilcin gaba ɗaya ko kuma cire shi misali ko da ma 50% ne wani mataki ka mm. ɗauka irin waɗannan abubuwan shi ya kamata shi talaka ya dinga zama da ainihin wadda za su abin nan na'am hmm. in aka ce talaka ya zauna ba dole ana nufin kowane talaka ɗaya. a a turo wakilai zo su zauna yanzu ni sarki zaki eh, eh, ɗazu sai da muka gama magana da wani ɗan takara ba shi rai. ina da bukatu ko muna da bukatu a matakin farko ma dai tukunna <coughs> ka ɗauke mu a matsayin mutane hmm. za ka yi mu'amala da mu a matsayin mutane duk abin da kake ba wa mutum za ka ba ka ɗauke ni a matsayin ɗan ƙasa mm. za ka yi mu'amala ne a matsayin ɗan ƙasa ka ba mu wancan ɗan ƙasan aminci za ka bani ka ba mu wancan ɗan ƙasan eh, eh, eh, karatu za ka bani ka ba mu wancan ɗan ƙasan walfaya ni za ka mun akwai buƙatar tura wakilanmu su je su zauna da mutum ba wai ya zama yanzu an turo min da kuɗi mai yawa eh, wani ya dan turo min kaɗan <laughs> wani ya turo min mai yawa kawai da jiya jiya ba a san cewa kaza kaza ba yanzu ana turo min kawai an san kaza ne na'am eh zama haka sarki zaki na'am hmm. wato yanzu ake bukatan ka eh sarki ya zama yanzu kai ne za ka ba shi ka'ida zai kawo ma kaza idan ka zo ba shi ka'ida in son samu ne ku yi a rubuce domin in yi shekara hudu zai so ya zarce sai ku zo ku hmm. duba wannan rubutun wannan abin da aka yi ya cika mun eh, ya cika mun to shikenan yanzu za ka iya zarcewa to wannan su ne matsalolin talaka amma da yake mu ma an jarabce mu sarki zaki yanzu mutum bayi da buri da ya wuce ya samu abin da zai ci kai ba ma ko kana ma da kuɗin ma a cikin akawun ma baka da dam baka da access da kuɗinka in ka baka isa ka ce yau kuɗina na ne kaza yau a bani dubu ɗari kuɗi na ne ina da hidimar dubu ɗari ba zai yiwu ba mm. to sai zamo yanzu dole aka zo aka jarabce mu da wannan yanayi sai ya an cire mu in kaga mutane a buge suke mm. an cire mu daga wa'ayin mu an cire mu daga hayyacin mu. to wannan yanayin matsala ce amma duk da haka da mutum zai dage shi yasa muke ganin yana da matukar kyau da amfani ya zama an yi wannan zaben saboda barin gaya ma wani abu guda sarki zaki haka nake hange wallahu a'alam Allah shine masani amma ina tabbatar ma da cewa dukkan 'yan takarar nan dukkansu kowaye dukkansa sa ba wanda zai yarda da wannan yanayin da ake cikin saboda haka muna so a yi zaɓen Allah ya zaɓa mana wadda ya fi alheri ba wadda hmm. wannan yanayin da ake ciki yake masa daɗi. Hakan. A mulki irin ta siyasa wannan hmm. abun an saba ma siyasa an, yi kace-kace da siyasa an ci mutuncin siyasa da siyasa tana da rai za ta iya kai ƙara, da ta kai ƙara an yanke wasu hukuncin kisa saboda sun gama da ita. to shi yasa yin amfanin yin zaben shine yanzu za a yi sauri a bari in gaya ma daga cikin 'yan takara wasu sai sun yi kamfen da wannan kuma za su yi din a aikace suna cin nazara za su dage wannan abubuwan da ake yi din na rashin inda baya cire eh? kake magana kan batun kuɗin eh? ne kuɗin nan batun kuɗi saboda kashe ƙasar aka ɗauko aka tasan mai mutuwa murus a daidai nan wurin ne nake so in ce akwai wasu talakawa saboda wasu gwamnoni sun wahalar da su wa'annan talakawan yanzu da gwamnonin suka zo suna ce bai kamata ba abin da aka yi sai talakawan suka komo suna sukan gwamnonin suna goyon bayan abin da shugaban ƙasa yi halali ba haka ba ne idan jiya gwamna ya zalunce ka ya kori wasu daga aiki bai kyauta mu wasu ba na'am bai kyauta ba a nan lokacin da ya yi amma yanzu da ya zo yake magana akan cewa a karɓi tsofin kuɗi don me za ka ce wai don ya tara kuɗi ne yanzu da ake takurawan shi kaɗai ne yake takura ko har da kai talaka mm. Mm. idan an sake masa maran kai ba za ka amfanu da wannan ba an zai ka ce wai a'a ai suna yin haka ne don sun tara kuɗi talaka shine matsalarsa kamar wani nau'in mugunta ko wani abu kuɗin da ya tara ba kamfen zai yi bayan raba ma talakawan a lokacin siyasar? Shai har yanzu wannan kuɗi in wani na da misali kamar miliyan ɗari a ɗakinsa. <coughs> Mhm. Ya zama masa takarda kenan ko ya kai banki a yanzu. A'a ba To ya in bai kai ba shi ke nan ga akwai wuraren da ake iya karɓan tsofi ba maganan ma wannan nake nufi ba. yanzu maganan sabbin babu su sarki zaki ba sabbin kuɗin a ƙasa. Ah, an kori sofon ma sabon ma ba shi. E ba shi, ina nufin ba shi da ma'anar bai wadatuwa. Mm. Za mu iya ce kashi saba'in da biyar zuwa kusan tamanin na tsofin an karɓa. Amma ba lalle ne an fito da sama da kashi ashirin ba. Mm. Sai zama ko kana da kuɗi kana da shi ne kawai. amma kuɗin shi zai dinga juya ka ba kai za ka juya shi ba ka ce yanzu ina so in ciro kaza dole zan samu kaza babu so wannan yanayin sarki zaki babu ɗaya daga cikin 'yan takara wadda zai yarda da wannan abu muna roƙon Allah tabaraka wata ala ya zaɓa mana wadda yake shine alkhairi ko da a ce mu a zahiri muna gaba alheri bane wa asa an takarahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa hmm. sharrul lakum wallahu hmm. ya'lamu wa antum la ta'lamu zai yiwu kana kin abun amma shine alkhairin ka zai yiwu hmm. kana son abun alhali shine sharri gare ka ah mun ga haka lokacin ma ai kowa ya bi wannan shugabanci kowa ya bi amma sharri ne gare mu wasu mu da dama sun rasa ransu saboda babu tsaro wasu sun rasa ransu saboda babu magani a asibiti wasu sun rasa ransu saboda me babu abinci ko yunwa ko wata matsala ko wata fitina mm-hmm. alhali mun to yanzu muna roƙon Allah ne ko da ga wani ɗan takara mu mun ji ba ma son sa ya Allah amma kai ka sani a ilimin ka ya Allah shi ya fi alkhairi gare mu Allah ka tabbatar mana da shi amin a lokacin da ‘yar aduwa ya hau ana son ne? Ba a son Okay. Amma da ya tashi fa da ya zo ya hau fa ya yi abubuwan da waɗanda ake son sun ba su yi ba. Kuma ba za su taɓa yi ba tun da lokacin ya ƙure ‘yan watanni ne ya rage. So ala'ayya halin a gefe guda muna roƙon Allah kuma a gefe guda ya zamo cewa muna zama da su muna ce musu mu nuna musu muna da hadafi ina ce kuna son ƙuri'an mu za mu ba ku amma ga sharaɗin mu ga ƙa'idar mu ina kiran shugabanni musamman ɓangarori na addini kar ya zamo zallan abin da aka baka ka a aljihunka shine hadafinka baka da wasu abubuwa da nake cewa ɗazu na tattauna da wasu wakilan ɗan takara har muka fara har muka ƙare sarki zaki ba maganan kuɗi a ciki wallahi babu magana ne muka fara muka kare akan wasu amfani mu za mu yi mu idan muka yi su wani amfani za mu yi mu amfanin da nake nufi shine yaya za mu samu aminci akan rayukanmu ya za mu samu aminci akan dukiyoyinmu ya za mu samu yanci na abin da za mu yi wannan ne sharaɗinmu bayan nan sai ka ga a <clears throat> ah, kana rabawa masu wani kaza da kaza ka ɗauko ka ba mu muna da dama ko mu karɓa ko mu ƙi karɓa so ala ayi halin ya zamo kana da hadafi sarki zaki akan wannan hadafin nawa idan ka kaddara waɗannan 'yan takaran duka suka ce ba za su yi mun ba amma sai peter obi ya ce wallahi zan ma zo mu yi rubutu shi zan zaɓa ko zai faɗi saboda ba ni da yaƙini akan cewa zai cutar da ni da ina da yaƙini akan zai cutar da ni kan nan ka ah, babu ruwa amma tunda bani da yaƙini kuma sai ya zo ya bani wani aminci a assurance na rayuwa na da addini na da kaza sai wani ya ce shi ba zai ban ba to dan me ba zan yi wancan ba mm. ai demokaradiyya ce na sani ko yana daga cikin eh, eh, eh, masu aminci daga cikin nasara misali nake bayarwa da shi amma ba ina nufin cewa haka ɗin ne a kan shi ba na ba da misali ne so sarki zaki a gefe guda mu zama muna da hadafi za mu gaya musu muna son a mana kaza da kaza da kaza ga burinmu a gefe guda kuma mu yi addu'a wannan shi ne mafita ga talaka amma idan talaka ya ce kawai zai dinga bin kuɗi ne to shi kenan fa a nan an gama idan talaka ya ce shi ba kuɗin ba ma shi zai dinga bin wato abin nan eh, rudin jama'a tawaga ɗu an yi nan saboda haka shi ma bari yayi nan ma dai matsala ce sai mutum ya zo yana nadamar me yasa yayi wannan shine sarki zaki to masha za mu ji zagaya na ƙarshe a wurin malam brandi ko malam ɗari yayi malam brandi ya kuma sake dawowa shi mu bude layi insha Allah ta bismillah shak Ah, to alhamdulillah ah, dan ɗauki wasu ɗan nukudodi daga cikin maganan shakman ɗayir ƙara shari a kai na ɗaya musamman magana da halin da ake ciki na maganan kuɗi yadda kai kanka kana da kuɗinka baka da kuma ikon ka ce wato kai mamallakin su ne da kai abin da ka so da su eh. ah, a nan ni ya sake bayyana min maganan da ɗazu nake faɗa na cewa ba wai mu talaka ne a gaban wa'innan 'yan takara ba mu ne damuwansu ba domin maganan canjin kuɗin nan ya ishe mu wato ishara a baya talaka ya shiga wani irin na rayuwa kamar dai mutu wasu ma sun mutum don yunwa da talauci ka ajiye ma tashin hankali tsaban mm. tsanani na rayuwa da abin da ake samun inflation na tsadan hauhawan farashi abu babu abin da bai ninka wato kudinsa uku ba wani ma har hudu abin naira goma da aka ya koma naira talatin wani ma naira hamsin abin naira ɗari ya koma ɗari uku wani ma ɗari hudu wani ɗari biyar wani ya ninka uku wani hudu wani biyar to amma abin mamaki shine muka ta kuka aka ta kuka kai ka ce ba shugabanci a ƙasan ban taɓa jin ina da akwai wani gwamna da ya fito yake magana akan wannan tsadan abubuwa din ba sai dai magana akan wasu abubuwa ko wani senate ko wani reps ko uwa shugaban shugaban ƙasa shuru kake ji amma da aka zo maganan canja kuɗi da yake abu ne wanda shi ainihin wanda yake da haƙƙin hakan yana da interest a hakan ɗari bisa ɗari har ya kai ma abokan wato cin mushensa ma suna saɓani akan haka amma da ya dagi ai kuɗi ta gama canjuwa a ƙasar nan eh, eh kuɗi ta canju kuɗi ta canji ba wani ko yaro ko babba wanda bai san an riga an gama canji kuɗi ba tunda kuɗin a ɗari abin da ke circulation ɗin mutane in dai ba target ɗin su wanda suke nufin su kama da su ba to kashi kusan tamanin ko saba'in ya koma wajen su kai tamanin ma shi yasa yanzu wanda ke da misali a cewa kawo ma kasa kasa ce miliyan goma cikin daki yanzu ko ta yi banki ba karba ya zama masa takarda kenan a ta zama takarda illa dai abin da suka ce dai sun ba da naga sun ba da wani application da wani shafi na cewa da ka cika ka faɗi information ɗinka ka faɗi yawan amount ɗin kuɗin kan da kaza da kaza ka tura ma santaran bank to su kuma da su zo su neme ka su su su ka kawo wannan kuɗaɗe ɗin eh, su canza maka kaga wannan ma shi ma ba tabbas yaushe kenan dan suna da yawa irin wannan masu yin haka ɗin da shauransu to ni ba ma damuwan mu shine ba dan duk wanda kaje na da miliyan goma aje ai duk kusan tafiyan su ne da wa'incin din ne ba dan kasuwa bane amma abin da ni nake so na faɗa a nan shine damu ne damuwansu da lokacin da muke ta kuka akan abu yayi kaza abu kaza da sun saurare mu Hmm. amma da yake ba mu ne damuwansu ba kuma an ta maganan cewa an hana a wanda ake ganin ya kamata yi abin din an gewaye shi ne wasu abubuwan ba masaniyansa ba ne wasu kaza an ta yin wasu hmm. tawili da ba shi kariya to wannan yake gwada maka ashe da suna jin kukanmu suka yi kunnen uwan shegu amma yanzu da aka ga daman canja kuɗin ko da a saba da inda ake cin mushen tare da su an canja ta kuma dole ta canju to wannan yake gwada mana ya kamata duk wani talaka yayi karatun ta nutsu kuma anan nake sa raba maganan cewa muslim duk yana daga cikin maganan da man ɗayar yayi muslim muslim muslim duk wannan ba shine abun lura ba wallahi wallahi nan ba shine abun lura ba kawai ka lura da waye kake masa kyakkyawan zato a zatanka ba kuma dole zato na ya zama iri daya da na sarki zaki ko na man ɗayar ba kuma don sun sun saba da ni in dai akan wa'annan mutanen ne ni ban ga a tunani na ni ban ga abun daga hankali ba kowa da abun da ya leka hala sabila da haka ka ga wannan musulmi musulmi din wanda yanzu muka dauko din ai wanda yanzu abun da ya mana ni shi yasa nake ganin wannan ma kada a zo ana hada mu fada do inda ba musulmi ba a kasan nan da kuma wanda ko kuma mu musulmi mu ya mu duk ni na ganin wannan ba abun lura bane wallahi ita ma ko wata kalma ne ta siyasa ba ita ne abun kula ba namun ne fa zo ya mana abun da ni ina ganin ma halada ma wanda ma ba musulman bane ma bare wasu abubuwan ba ma hmm, zazzabi haka ya kamata talaka ya bude idansa kawai Abinda ya kamata din kenan mu yi kowa ka bar shi ya yi kyakkyawan zatansa amma kawai mu bude a yawan addu'a kuma da ba wa Allah zaɓi din kawai Allah abunda kake ganin shi ya fi cancanta ka zaɓa mana amma wai ka yi tunanin wai dan an yi musulun musulun duk wannan ba shine mafita ba yawa wanda yake namun da ɗan gari ake cin gari sai ya zo ya azabta mu kamar yadda misali muka ga ishara wanda ba namun ba kuma ya ji tsoro wannan ma kalmar muke kiran duk wanda ba musulmi ba kada su ma a dinga hada su fada da musulmi cewa an ce wani musulmi mataimakin sa musulmi kaza kaza su dinga ganin wai kaman ba wani musulunci da ai ba duka ba wani ke dai abin da ba a rasawa kuma dai wannan amma dai babu wani musulunci kada zo ana hada su fada da musulmai da shauransu mu da mun san ma musuluncin da ai mu da ma da mu fi goyon baya sabiya da mun tabbata in dai har tsarin musuluncin da ai wallahi da wanda ba musulmi ba da su musulunta don wasu suna gaba da musuluncin su biya da jahilci ne ba su yanci mu ainihin yake cikin musuluncin ba wallahi tallahi da yawan su da da musuluncin musulunci mu da da ai ma yanzu mu kuma musulunci nayi wallahi mu da mu nan ne ma da mu goyi baya dan mun san da yawancin su da su sassauta gaba da musulunci kuma da su musulunta sannan kuma kira da nake yi kuma wasu bangaren maluma shine gaskiya malamai su dinga taka tsantsan fa a sha'anin siyasa nan sabiya da ba su da tabbas mm. sabila da bana mantawa akwai wani samina da aka taɓa yi na manyan wasu malamai don manyan malaman ƙasar nan da yawa sun halarta na mun wakilci mu ma wani babban malami ne a matsayin mu na almajirai da muka je wani ya faɗi wani magana a wurin yake cewa a a Obasanjo lokacin da yake mulkin Najeriya yana lokacin da ya yi mulki a ta farko lokacin yana soja kenan ya taɓa tara wasu malamai ya yi magana yake ce musu da ɓangaren musulunci da wanda suke kirista yake cewa yana mai gaya musu su yi ƙoƙari su kama kansu kaga lokacin mulkin soja ne ya ce yake yana gaya malamai su yi ƙoƙari su kama kansu kan su dinga cusuwa cikin sha'anin mulki wanda har dai zubar musu da kima ya ce sabiya da su idan suka faɗi magana su masu mulki ya ce in muka faɗi magana ma talakawa abinda wannan malamin yake faɗa ya ce abinda Obasanjo ya faɗa wa malamai a lokacin da kuma wanda suke jagororin Kirista yake ce musu su masu mulki in suka faɗi magana talaka ko yana jinta ne ta nan kunnan ta fita tana tabiya da ba lalle hakan ya zama ba kawai tabiya da sun ɗauke su marasa gaskiya ka duba batun wancan lokacin yace amma ku shugabannin addini in kuka faɗi magana in ta shiga kunnen talaka to ba za ta fita ɗaya da kunnen ba tana faɗawa ne zuciyansa sabiya da ya ɗauki jagororin addini mutane ne masu amana masu gaskiya masu kaza da kaza da kaza to yau fa a shiga yan siyasan nan fa shi yasa anan ne zaki da ga maganar da nake ce maka wasu malaman su sun da kawai a fita ma sha'anin abin sabila da sau da yawa ɗan siyasa bai da tabbas zai jawo ka ya zo kuma ya barka a kasuwa lokacin kuma duk abin da zaka faɗa ka riga ya riga zama gama zubar maka da abu shi dama bai dame shi ba shi in ya cimma burinsa to ko me ma ka faɗa a kansa shi ba lallai ya dame shi ba haka amma kai malami ne fa mai faɗan saƙon Allah da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gama maka kyakkyawan zaton amana da kaza to ya jawo ka ka zo ka faɗi magana a cikin al'umma daga baya kuma abun ya zumo ba haka ba babu wani abu da daka sake faɗa ya ɗauke ka sabi haka gaskiya malamai su ma su yi taka tsantsan wajen rashin wato kar ka ba da tabbaci ma mutum baka da ba su da tabbas abu a hankali dai sanni da ya kamata kuma a riƙe amana saboda malamai malami yana wakiltan al'umma ne kuma shi halifa ne ma na annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaka cin ya zo dai bada fatawa kafansa ɗaya na aljanna ne ɗaya na wuta in yayi son zuciya bai faɗa abin da Allah ya faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda son zuciyarsa to kafan nan ɗaya da take wuta da ta ja shi jikinsa duka in kuma yayi adalci ya yi tsoron Allah ya faɗa abin da yake gaskiya ko da ta saba ma son zuciyarsa to kafansa na aljanna nan da ta ja ya koma abin nan saboda gaskiya malamai su bi a hankali wayannan mutane ba su da tabbas da mu da talakawa da duka malaman duk ba mu ne a cikin lissafin su wallahi ainihi kansu ne su ina yawan maimaita wannan magana domin bai domin yawa da 'ya'yansu domin mu gudu tare mu tsira tare kar a zamo a ce wai mutum bai tuna da kai ba sai wai yanzu ne da ya zo yake son mulki wani ma wallahi in ba albarkacin siyasa ba kaga postansa ka karanta wallahi tun da yake garin ku ko labarinsa baka taba ji ba sai yanzu zo ya ce maka wannan ai ya jima da rike daraktan kuɗi a ƙasa yayi yayi kaza a ƙasa yayi kaza aina Abuja ne shi ya rike kaza kaza ya ga jance maka wani abin da wani malam Bahaushe ko in ce maka gayu suke faɗa ka jance maka wani mun mai kuɗi ne ma'ana yana da kuɗin har ya rasa ma mai da shi ma shine ka jance wannan mun mai kuɗi ne amma labarin siyasa ba wallahi baka taɓa malam jin labarin sa ba sai ka ga postansa a hanya ka ji ana a tallansa a gidan rediyo ko har ma ka ji wai danna abun nan waya zo a unguwanku? ya ce ai su tun suna yara suke zuwa unguwan nan kaza alhali kai ko labarin sama ka taba ji ba idan ya gama bayanin kuma ya ɗauki man shafawa a ba wa matanku da omo da sabulu a ɗauki eh, eh, a dauki ɗan wani kuɗi a bayar ga. ana ta faɗa har yanzu talaka bai gane ba wanda abin da zai bayar din nan wallahi talla wani abin da wani zai tsira da shi kai yanzu kwanaki da daddare na fito don sai wani abu babu anguwan mu ne dan dauke ni a mashin muka je wani anguwa a garin Bauchi sai muka samu dan siyasa zo wallahi wani da aka shake shi wai an ba da kuɗi na ce ni ko miliyan ɗari ne in dai da amin wannan rukon wallahi baran karɓo wannan kuɗin kuma kuɗi duk bai kai kara aka yayya ga rigansa aka jefa shi a kwata aka tattaka shi abin da ya tsira shi da in yayi ne yana san bai wuce dubu biyar ba amma ya sha wahala wanda ni ko miliyan ɗari ne barin yadda amin wannan abun ba dan dan iya mutuwa to ya kamata talaka ya gane da bai san da kuma sai yanzu to ya kamata duk ka sani kai dai da ka yi zaɓe tun da ƙasanka ne kuma la'alla ka zaɓi wanda ya dace to shi yasa da ka zo ka yi zaɓe amma ba wai ka ji aran ka lallai ya maka abin da ya cancanta ba dan wani ya zaɓi wanda ba shi ba kada ka ɗaga hankalinka kuma duk wanda Allah ya bi zaɓar ko shi kenan mu yi tafwidi mu yi taslimi mu miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala hakan shi ya fi mana adalci kuma anan ne da mu tashi da addu'a da niyyan abin da yake ransa na adalci Allah ya tabbatar abin da kuma baya ransa na ba na adalci ba to Allah kar ya bashi iko ya aiwatar tun da ya riga zama shugaba to dole a masa addu'a wanda ya wanda ya cancanta da shauransu wannan ni shine kira na anan wajen zakin maiki masha Allah to a ina gani yanzu ne ba da tsawaita ba jama'a ku yi hakuri na ga yan tiktok kuna son ku yi magana masu rubutuwa amma ba da sabaita ku yi mu bari shakman dahir mu kara masa ko da minti biyar ne mu ji zancensa na biyu insha Allah to bismillah shek gaskiya sarki zaki abubuwan da malam burhan ya faɗa da dama daga cikin 'yan takara haka suke mm. zaka ga ya bayyana ma fili ba su damu da talaka ba shi ne to amfanin kai talakan ka damu da kanka Hmm. babban matsalan shi ne sukan zamo ba su damu da talaka ba shi ma bai damu da kansa ba wani wani tsari kake da shi sarki zaki abin da ya sa abubuwa da dama namu ke rushewa ba tsari imam hmm. ali yana cewa Allah Allah wan nazmi fi amrikum ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah ku zamo masu tsari a al'amarinku kai da kake musulmi baka yi tsari ba bature da yake ba musulmi ba yayi tsari ya bi asbab sai ya kai ga cimma hadafinsa masu yawa kai da kake musulmi baka bi tsarin ba hadafinka da yawa suka lalace suka tafi saboda baka da tsari mun ji ba su tausayin mu shin mu muna tausayin kanmu in muna tausayi me yasa ba za mu zauna da su mu sa musu ka'ida da sharaɗi ba in suka karya ka'idan mu da sharaɗin mu mu ma mu karya musu mu ce to daga nan ba za mu zaɓe ku ba hmm. a barin ba da wani ɗan misali sarki zaki ah. eh, gwamnan da yanzu yake ci a bauchi wadda yake yanzu haliyan shine gwamna ya ɗauki darasi a kan gwamnan da ya shuɗe shi gwamnan da ya shuɗe da ya zo bai ayyuka ba shi hmm. wannan yana hawa bai kai kwana ɗari ba ya fara aiki hmm. na tituna da sauransu hmm. duk da yana da gazawa a wasu abubuwan kuma yana da kyau wasu su bashi shawara ya gyara ya yi adalci ya ɗauki mutane daidai amma dai a ɓangaren yin titi ba wanda ya isa ya ce bai ba wannan abin da wancan ya gagara yin wannan abin da wancan ya gagara yin shi ya yi saboda ya ɗauki darasi to haka rayuwa take gudana sarki zaki ya zamo cewa wadda duk ya mana ba daidai ba mu kada shi hmm. wanda zai hau nan gaba dolensa ya mana daidai ko ba don Allah ba ko don yana so ya ci ko ya zarce ko abin da ya kama da wannan amma babbar matsalar da muka samu shine suna amfani da cewa mu ma ba mu damu da kanmu ba mu ma ba mu kishin kanmu mu ma ba mu son kanmu mai jama'a na'am shikenan sai su ma suka danne mu shikenan so saboda haka wannan shine sarki zaki yana da kyau kai a matsayinka na talaka ka zamo kana da zaɓi kana da hadafi ya zamo ka tafi ne daga nan zuwa wuri kaza ka san daga nan zuwa taku kaza za ka yi wuri kaza kake so ka kai ga cimmawa amma kamar wasu kawai an watso su ne duniya kamar ka ibi 'ya'yan wake ka watsa kawai shikenan wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan kamar ba su san ma me ma me ma hadafin su ba hmm. in ka zamo haka za a yi da kai abinda za a mai da kai wato karan kaɗa miya wato back useless amma once aka ce ka san ka da darajar ka da abunan ɗinka maimakon useless za ka zamo useful ne to wannan shine sarki zaki eh, a je zuwa ga <laughs> malam burhanu ina ga zai shi ma minti biyar ko in ya kare sai a buɗe abin nan wato ko da minti uku ma afuwan minti wani ƙarin ah, magana a cikin maganan ka ma ɗayar, gaskiya akwai abun lura dama yana daga cikin abun da su gaskiya su ainihin mu suka kawo da kanmu akai shine rashin tsari mm, mm. babu nizami a cikin lamarin mu talakawa kuma mutum da dai tashi al'umma ka gana kokarin gwada cewa mu zamo masu tsari sai ka ga ana ta baka wahala wajen kokarin wayar da mutane kansu cewa a yi tsari a yi tsari in aka yi tsarin nan da a cimma abubuwa da yawa amma sai ka ga ina wani ma ya ce ha ah, ko kaza kaza kai kana ɗauko ɗauko dogon hanya ne ɗan long process kake ɗaukowa alhali kaza ga lokacin da da a yi kaza kaza kaza to gaskiya mu yi kokari mu yi kokari mu dawo da tsari mu kanmu mu mutunta kanmu duk ɗan kakaran da ya zo aka bashi takarda ga manufofin mu ga damuwoyinmu. mu ya sa hannu kuma kusa. ya ajiye kwafi kamar yadda ɗazuma ɗaya bai faɗa wallahi nan gaban ya zo aka ɗauko inda bai cika ba misali alkawari biyar in yayi uku to alhamdulillah yayi kokari hmm. amma misali in yayi ɗaya jol kuma aka ta neman sa kuma da daman yayyaki ya yi ce ɗaya kawai ka cika mana aga wannan abun hmm. kunya ne a ga kuma sa hannunsa ya sai duk dola hmm. duk wanda aka zo ya ji inda ya ce wa'annan wayayyu ne kuma da da a yi hakan to shi ma da dai fi masa kwanciyar hankali dan hakika da mutum da ya zo ya zauna da wasu al'umma din a yi alkawarin da shi a rubucen ina kyakkyawan zaton da su yi kokarin cika masa da wuya wani ya zo bayansa kuma su canza sai dai in ba su ga alamun cikawan tare da shi ba na ɗaya kenan na biyu kuma su masu mulki abin da muke so mu abin nan ɗinsu su kansu su yi ƙoƙari kamar yadda ɗaya ce su yi adalci wato wani gwamna a cikin gwamnoninmu na arewa ya yi zama da malamai da limamai da shauransu aka ce wasu yake cewa idan akwai wajen kuransa ya ba su dama su gaya masa ya gyara wai duk aka rasa mai gaya masa wai duk aka rasa kaga nan, a layira ba zai iya musu wayo ba ya ce inda kure kuma akwai kura kurakuren layira ya eh, iya musu wayo eh, ya ce ai na taɓa tara su nace a gaya mun kure suka ce a abin da nake yi daidai ne ko addu'a suke sai kawai aka kuma mutum ne an ce an fi mutum ɗari biyar wakilai ne kowane bangare wai suka ce ai wai suka yi shiru a'a yayi kyau sabiya da kowa an karɓi namba account ɗinsa kawai ana barbare da Alan Burhanu da, na, so da a ce ina wakilin bangaren mu a wurin wallahi zan faɗa wallahi wallahi wallahi zan faɗa ga kurakurai idan aka gaya masa kuskurensa kaza ne sai ya gyara yanzu sanadiyan gyarawan zai jawo wasu daga cikin wadda ya musu kuskuren su ka gane in aka eh. gaya masa kayi kuskure kaza misali a ce wannan eh. malamin shi eh, a ce wannan gwamnan misali misali zan baya a ce baya ya rike kudin wasu bai biya su salari sai aka zo aka gaya masa sai ya biya sanadiyan haka din ya sa suka yi murna suka yi farin ciki gobe za su iya sa. kwarai da gaske ka taimake shi amma matukar an taimake shi ku an taimake shi wurin ma yanzu ya zarce amma in ba a yi haka ba fa ba a taimake shi ba kwarai da gaske to haka wani dinga aka ce har so uku ya maimaita akwai wani gyara na ba da dama amma duk haka suka gagara faɗa ko ya aka ce a komai yayi sabiya da ya gama bayani ya gama bayani su fito su gaya masa cewa wurare da yawa kuma akwai gyaran da yawa akwai to amma Allah ubangiji ya kare mu sannan su ma eh, wato kiran da muke musu kuma baya ga haka su ji tsoron Allah wato ya kamata wato gwamnoni su dinga karban gyara daga makiyansu ko 'yan siyasa kan na ce gwamna koyi daga makiyansu dan malamai sun ce so da yawa gyara yakan fito daga makiyinka shi ya faɗa dan ya bata ka irin ya ɗauko dana ma shi makiyar ka ɗauko gajiyawanka ne ai ka taɓa kaza ma ka taɓa suka ce to su da yawa in dai mutum mai adalci ma kansa ne yakan samu gyara a gummakiyinsa dai faɗo su abubuwa shi ya faɗa ai wanda ka ne kai kuma in ka lura lalle ko wajen din ka gaza to kai kuma kai kokari ka gyara taimake ka ne ma yawa ya taimake ka ne lalla kai baka dauke su wani abu mai girma ba gashi to an zo ana fata ka kai sabiya da aka kiran da muke musu dan mutum ya fito na gaya musu gaskiya to irin su ya kamata ma su jawo ko su dauki wasu ma su cewa kawai ku duk abin da na na kure ku gaya muku duk da dai a ka'ida za su ce maka ai sun dauki SA da yawa an dauki PA da yawa amma ko da dai zo na faɗan gaskiya wallahi cire shi da Allah ya sa Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani da zaki eh alhamdulillah assalamu alaikum wanda ke da number din mu nan zai rubuta mu pin sa'annan insha Allah yan TikTok na sun fara turo da ah, invite shi sa za mu fara daukan yan TikTok sa'annan anan Uh, whatsapp facebook za ku kira insha Allah in facebook kuma za ku kira in Allah yadda shi sa mun bude layi kenan na tambaya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. wa alaika assalam wa ta'ala barakatuh kola sunan karga na ke kira sunana ibrahim daga nan najeriya garin jos ina gaishe da Eh, maulana alheri malam burhanuddin dan na ji muryar shi masha Allah yana ji kai ina amsawa Allah ya saka yawwa ina miƙa gaisuwa shehu to an na gode na gode Allah ya biya alhamdulillah alhamdulillah take eh, sarki zaki ni na shigo to dai ban san me ne ake tattauna ba mutum ko ana magana ya san eh to ba dama shi dai in haka ne shi sanar wasu 'yan tambaya za ka fahimci inda aka kai shi ka sake shigowa. Karka da mu ba sarki zaki ai mu ba irin wanda ake jayayya da mu bari. <laughs> Da sha Allah sha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka. Eh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola. Aminu alaikum salam sarki zaki. na kola uh, muna amsa kola sunan karge na ke kira rm mm sharif mm sharif to mm mm sharif masha Allah kana tare da shekman dahir nan da kuma shekman dina kan wannan layi ina gaida shekman malami na malam sharif eh shekman dahir yana jinka amsa malam mm sharif kuma shai malam mm sharif don allah ka yakuri da yake kai ka kira whatsapp ne naka zai iya dan yakuri ba ni minti kaɗan din wanda ya kira direct wala allah ya eh, ka san shi yana kira da yakuri hisa don allah cin kuɗi eh kana eh, <laughs> ya so kai dawo ba bismillah tuni farkon tambaya na na ji farkon jiya ko shekarun jiya kake cewa Shehi Malam Tsahir ne da eh, Sheikh Abdul Fatahi za su zo. Eh mun sa mun sa mun sake ne ba damuwa. Amma tun da dai ga kuma eh, ga kuma eh, Maulana Sheikh Burhandin da kuma shi Sheikh Ban Tsahir an zo an gabatar shi abinda ka faɗa ciki zaka kai tambaya. Mm. To farko Kun tambaya malam malam burhanuddin ya yi magana akan cewa da wata mata ta fito ta yi ce ta zo a wannan eh, sun zauna da tinubu ta gane cewa eh, tinubu ba zai taimake 'yan arewa ba da wani abubuwa da take faɗa wannan matar 'yar kano nan baya ganin cewa wannan siyasa ce ko kiyayya ne daga bata samu daga can shiga ba shine ta zo ta canja sheka take uh, take wannan bata su na farko na biyu kuma akwai malami da ya fito yana cewa kar a zabe kwankwaso har yana zagin jam'iyyar shi wannan wannan ya kamata a cikin malamai a samu har malami da yake zagin wani saboda wani interest na shi na uku na ga malam eh, zan kama suna a ah, ka ka ka a a ah, ah, ka kama suna wa babban malami daga cikin shafin ka na yan izala babban malami ne da ya fito yake ya ba mana wani a zo a zabe sa a zo a zabe sa wannan ba ra'ayin shi bane ko interest na shi yake zuwa yana tusa mana daga cikin interest nasa wannan shine tambaya na guda uku to masha Allah to uh, eh okay to shikenan she uh, na gani to tun da ai magana to uh, Sheikh bismillah na gani Sheikh Eh, waɗa shi ka na farkon kenan shek da eh, to maganar da ya yi cewa wacce ta ce ta zauna da bola tinubu <clears throat> sai eh, kamar ko ya ce mata bayi da barnamej wato bai da wani tsari bai da wani ajanda akan arewa mm. Mm. ba na ganin cewa wannan siyasa ne zai yi siyasa ne kuma zai yiwu ba siyasa ba ni ban sani ba amma in ya zamo siyasar ba abun mamaki ba ne don ana yi yanzu ni in ni ne ita ba za a mun karyan siyasa ba ita wannan matar ta goya mu wannan gwamnatin da take ƙoƙarin shuɗewar farkon al'amari ta goya mu wannan gwamnatin baya an nuna mata ajanda ne ta mara mu wannan gwamnatin baya? Idan an nuna mata ne, sai daga baya ta ga ba a yi amfani da shi ba, ashe wata ran nuna ajandan ma daban, yin amfani da ajandan daban. Tun daga shi yanzu an nuna mata a wannan ko ba a yi amfani da shi ba. Wannan ina baka wasu ihtimalat ne ba ina ce da gaske haka ne ko ina attacking ɗinta ko ina ce ba daidai ta faɗa ba ko ina ce daidai ta faɗa ba komi zai iya faruwa amma da gaske al'amarin 'yan siyasa yana da ban mamaki zai yiwu kuma mutum ya zama bai ma da ajandan amma shi ya fi maka alkhairi saboda wala Allah in ya hau tausayi ya kama shi ya dinga yin abun tausayi zai yiwu kuma mutum ma ya zama yana ma da ajandan amma yana hawa shaidan ya hau kansa ya dinga su kwanan mutane da zaluntar su duk da ajandan saboda haka kenan ni a wuri na still zan sake komawa zuwa ga abin da na faɗa da daman abin da mutane ke rikewa a matsayin hujja ni a guna ba hujja bane wannan abin da ta faɗan in ni ne ni ba zan rike shi a hujja ba saboda za a iya mata ishkalat ba ishkal ɗaya ba fa ishkalat za a iya yi yanzu ko ni ne a matsayina na wanda ba ɗan siyasa ba yanzu in na sa wannan maganar da ta yi a kwaikwayi zan iya mai tankaɗe da reraya saboda haka shi yasa da dama na fi son in mutum zai yi magana na farko ya girmama kwakwalwansa ya girmama kwakwalwan mutane domin kar ya kawo abin da kawai ana ji za a ce wannan zan kurege ne so ala ayi halin in ka gane magana na ba ina tabbatar da maganan ta ko korewa ba don hmm. magananta zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa bai yiwu ba kuma amma dai ko ba komi ita ma 'yar siyasa ce kuma ana gogawa da ita saboda haka komi zai iya faruwa so wannan shi ne dai a takaice masha Allah uh, Sheikh Brandy kana, da magana a cikin wannan eh dan abin da din kara maganan wannan shine uh, da yake cewa ma mu ai ba wai mun kawo ma muna nufin kamar da dai ma dairi ya warware maganan wai mun yadda ne ko ba a ba mu yadda ba a ah, ainihin ni da na kawo ma abun abin da nake so na nuna abin da nake yawan maimaita cewa ba mu ne a gaban su ba shine da take ce bai da wani tsari da manufa ga mutanen arewa ta ce ai ta yi zama da wasu manya kuma da ta ce me yasa suke me dalili sai kawai wani ya ce tsakaninsa da Allah kawai ya karɓi kuɗinsa ne shine yawa abin da ma ni ainihin abin da nake so fito shine kaga kowa na yi dan kansa ne ko in su sun samu wani abu to ko da ma ba a tsara mana wani abu mu ba mu ne damuwansu ba ba wai labarin ingancinsa ne ko rashin ingancinsa mu yasa muka kawo ko muna isharan mun riki wannan wani abun nan bane ainihin abin da muke nake son gwada wajen shine rashin damuwansu da mu in ya tabbata misali wannan da ta ce wasu ya ce kuɗi ne kawai suka karɓa mun karɓi kuɗinsa kaga ba mu ne a da damuwansu komai da amana su sun karɓi kuɗi shikenan ni abin da din ƙara kenan sai tambayansa na biyu wai yake ce menene ne na'am tambayansa na biyu wai dama yake ce bayan wannan sai magana menene ne na'am a ah, ba sani ba inda shay ya rike kan inda shay ya rike eh, she ma dai menene wai yake faɗa na biyu yace abin abin da ya faɗa na uku yawa na biyu shine yayi tambaya ne akan wani wanda yace yana gabatar da program a wannan shafi cewa ba a ganin shi wannan ɗin misali eh, shi ma ya zo ya soki wai eh, eh, kwankwaso ba a ganin shi ma kamar ra'ayinsa ne ni na ga wannan kama a fili yake amma dai tun da ka yaga tambaya <laughs> ah wannan kan dama mana ai tun da ka jari ya gwada ya gwada kar ayuwa ne ayuwa ne ka ai dama wannan ra'ayinsa ne ai wannan a fili dama tunda ba wai abu ne nassi da ya kawo qur'ani ko ah. hadisi sai a matsayinsa na eh. malami cewa Allah ne ya ce kaza Da wannan ra'ayinsa ne kawai ba mamaki ra'ayinsa ne ya faɗa da shauransu ba mu bara mu kafa dalili da maganarsa ba na'am ah okay bari mu je ah, don Allah WhatsApp ya kuri tsaya bari mu ba dan TikTok kuma dama shi ma ya tambaye shigo ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola daga TikTok wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa sarki zaki muna muku fatan alkhairi muna amsa kola Sunan ka daga ina ke kira da fatan kuma lafiya eh kana magana da malam Abdullahi ne daga Guru Yobe State Nigeria insha Allah ta'ala to masha Allah malam Abdullahi kana tare da Sheikh eh, Mandai da kuma Sheikh Brandina ka wannan layi eh insha Allah ta'ala Sheikh babban malamin mu Sheikh Dahir na masa fatan alkhairi da Sheikh Burhanuddin da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya mun saurari bayanai masu gamsarwa kuma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara ilimi da fasaha Allah ya ƙara da irin su wannan ƙasa ta kurma amin eh, wannan wannan duka mana mun ji sosai mun gamsu kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara mana fahimtar irin wannan abubuwa masu muhimmanci kuma abubuwan da suka faɗa mana masu muhimmanci Allah ya ba mu yi amfani da su kuma kamar da da suka yi ga shugabanninmu ubangiji Allah ya tabbatar sako ya je gare su kuma Allah ya bada iko amfanin nika da su dan albarmar shugaban halitta muna yi kowa fata alkhairi Allah ya saka musu alkhairi da wannan fata lokaci da ake na wannan dare ko ake Allah ya saka masha Allah mu gode kullum muna jin karatu tuka dawo muna so mu ko kai suwa yau kuma Allah ya ba mu dama to kuma muna muku fata alkhairi masha Allah masha Allah Allah ya saka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan WhatsApp Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na'am kola sunan ka daga ina ke kira? So, na Muhammad Basiru da ka Lafiya ba. To masha Allah Malam Muhammad Basiru kana tare da Shak Burhan Din da kuma Shak Man Daira ka wannan layi. To ina muku fatan alaƙi gaba ɗaya, a musamman babban malamin mu Mahan Tahir. Barka da kokari barka da al'amura. Masha Allah. ce to bayanin da nake son na yi a nan shine eh, menene kiran malamai akan ga mutanen da suke ganin yanayin yadda al'amuran ƙasa su zama haka to su sai su ce su suna ganin ba amfanin su ma yi zaben kwarkwata ba za su yi zaben ba sabida ko da sun zaɓa abin da su zaɓa suna ganin ba shi za a ba su ba to ba wahalan su zo suna wahal da kansu a wajen zaɓe akan yanayin yadda al'amuran shugabancin ƙasar mu yake wannan shi ne tambaya na akan malam me za su ce akan irin wannan mutanen na biyu kuma shi ne kamar yanayin yadda Allah ya jarabce ƙasar namu da wasu irin shugabanni to mu ma kuma za ka ga mafi yawan al'umma da talakawan namu halayyan mu irin wa'annan halayyan shugaban duk wanda ya samu wata dama to za ka ga al'amuran da yake kusan irin haka ne to sai ya zama mutum kaman bai san yancin kansa ba kwata-kwata ranar zaɓe ko da yana da wani tsari nashi to amma da ranar zaɓe ta zo an ɗauko wasu 'yan takardu wanda ba su takara sun karya ba an ba mutum nan take sai ya canza ra'ayi a wanda babu sa wanda da shi ne yake da tunanin zaɓen sanadiyan wannan 'yan takardu da a bashi sai ya zaɓa wani saɓanin wanda da shi yake da ra'ayi a kai to mene ya kiran malam akan irin wa'annan mutanen malam burhan bismillah to masha Allah mun gode eh, eh, to alhamdulillah na alhamdulillah ni na ganin malam ba akan wa'inda ba su fitowa su yi zaɓe ko sabiya da ko da an suna ganin in sun zaɓa yawa bara a ba su to ni dai a shawarin kiran da damu musu har da Allah ne ina ganin mutum ya fito yayi shi yafi sabila da la'alla rashin fitowan kan kuma wanda shi ya saba zalincin ko kilin nasu To zama ku yakuri network malam ina gani zai dawo yanzu ku kuri. To, Shek Mandari na za ka kashe kamin ya dawo kenan. To, sarki zaki shi cewa wadda ka zaɓa ba shi za a baka ba, wannan din wata ran ne. Saboda ta yiwu ka zaɓi kuma ka zaɓi wadda za a baka. Baka da hmm. wani yaƙini na ɗari bisa ɗari cewa da gaske wadda ka zaɓa ba shi za a baka ba. Misali, zan iya gaya ma da dama daga cikin talakawan Najeriya sun zaɓi wannan gwamnatin kuma an ba su. To kaga ba ba yaƙini ba ne cewa duk lokacin da ka yi zaɓe wai ba za a baka ba wannan baka da yaƙini. To tunda baka da yaƙini ba za ka gina hukunci akan abin da baka da yaƙini a kai. Ɗaya Sannan na biyu ah, so nawa da nawa <clears throat> waliyan Allah annabawan Allah da waliyan Allah suke aminta da wasu wasu su haince su ana samu kowa samu ana samu to don ka aminta da cewa za ka yi sai wani ya haince ka yanzu wannan kai ka sauke abin da yake kanka shi wanda ya haince ka yanzu shine ya rage masa sai ranar lahira kuma ranar lahira za ka iya kai kara wurin Allah ka kama shi da cewa ya haince ka ya ce ka zo ka yi zaɓe kayi kuma alhali me bai baka ba akwai irin waɗanda so ba zai zamo wai hallin matsala wato warware matsalar shine tunda in kai zaɓen kana gaba za a baka ba to karka yi ba zai zamo rashin yin shi ne zai warware matsalar ba ɗaya ke sannan abu na biyu tambayar da yake yi me za a ce dangane da mutanen da ba su da kamar hadafi in an zo zaɓen ma sai kaga a ranar zaɓe an zo an ɗan ba su tamani kaɗan ɗan kuɗi kaɗan Shi shikenan sanadiyar ɗan wannan kuɗin sai su canja wannan kuskure kuskure ne in baka mai da hankali ba ɗan kuɗin da ba zai yi wuce ma kwana ɗaya ba yana amfanar ka zai iya jawo ma fitina na nawa na shekara da shekaru sai ka mu gani a matsayin ka na mai hankali zaka fifita wahalar kwana ɗaya ne mu kaddara wannan ranar da zaka je kai zaɓen baka da ko kuɗin da zaka ci abinci amma wala Allah cikin yardan Allah yanzu an zaɓi wani wanda ɗan adamtaka yana gabansa shi yanzu ɗan adamtaka yake fifitawa don haka bari ya fifita ya ce ana samu hatta a ƙasashen da ba na musulmi ba ka lura da wani abu sarki zaki sai ka je ƙasar turai da wasu ba musulmi ba ne amma sai ka ga kyautatawa sai ka zo kasan musulmi sai ba kyautatawa a wannan bangaren waɗancan wanda suka kyautata su sun fi waɗanda wanda ba su kyautatan ba a wannan bangaren so yana da kyau mu yi takatsantsan mu san cewa kamar kimanmu da mu muke sayar kuma ƙoƙari za a yi a yi faɗa da haka ɗin har ya zamo cewa yanzu an daina yin haka ne kuje zuwa ga tambaya na gaba sai. eh uh, assalamu alaikum warahmatullahi shek da ka duba wurinka maganan ka na lo uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Assalamu alaikum wa warahmatullahi barakatuh sarki zaki na'am kola sunanka inda kike kira sunana bashir awal sarki zaki ina kiran ku daga katsina dama local government daga garin timburkai malam awal masha Allah to sarki zaki muna wa malamai fatan alheri da kyakkyawan zato Allah ya saka musu da alheri akan wannan jawabi da suka yi mana amin muna godiya Allah ya saka musu da alheri mu roƙon da muke ga malamai da Allah su yi kira ga shugabanninmu mu muna fitowa mu yi zaɓe bayan in mun fito sarki zaki ke wallahi shugabanninmu na yankin nan daga kan shugaban kasa zuwa gwamna zuwa 'yan majalisa wallahi mu nan kan sai musamman dan dama local government wallahi sarki zaki muna da haƙi a kansu ba mu da shugaba wani da yake zuwa ya wallahi sarki zaki mun shekara hudu hmm. sarki zaki ko bacci ba mu iya yi hmm, hmm, wallahi sarki zaki a yanzu a daren nan da muke magana da ku haka wallahi barayi suna nan ƙauyukan mu suna yawo ko je akwai ƙauyen da suka je suka kori shanu sama da hamsin gida gida suke bi sai su share awa biyu ko uku to dan Allah a roƙan mana wa'annan shugabannin su sani fa cewa haƙƙin mu Allah zai tambaye su in mun je lahira Allah ubangiji ya kawo mana ɗauki akan wannan al'amari Allah kuma amma mu dai ba mu san amfanin gwamnati ba a ƙasar nan gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne wallahi da wani da wanda ya zo kula da mu ko yake duba ko jaje ba a mana a satin nan ba ba ƙauyen da ba a shiga ba kullum a yanzu magana da nake maka akwai ƙauyukan makwabtanmu da suka shigo ba in muka yi bacci sai dai a zo gidanku a tayi da a kama na kama a bige na bige a kashe na kashewa da Allah da uwa musulmi su sa mu cikin addu'o'i kuma a tunatar da gwamnati haƙƙin da ke kansu mu ma Allah ya ba biyayya kuma Allah ya zaba mana shugabanni na gari kuskuren da muka yi a baya muka ce Buhari shi zai iya Allah ya sa ka kuma maimaita wannan Allah kare mu da zabin mu Allah ya zaba mana mafi alhairi a kasar nan amin amin amin gaskiya na tausaya maka sosai wallahi na tausaya maka mm, wallahi sarki zai ba abinda ba abinda wallahi ba abinda ya kai kwanciyar hankali ba abinda ya kai zaman lafiya wallahi wallahi sarki zaki in mutane kaga sun shiga gida sai dai abin da ba za a rasa ba amma sai an yi sallah asuba sarki zaki eh wallahi sarki duk kauyukan na in ka je wasu guraren sai ka zuba mu mutane da hawaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da Allah shugabanni su ji shi yasa muke kira muke wannan kukan su taimaka mana su taimaka mana ko ko jaje subhanallah kara uku a sarki zaki Allah tsayen nan Allah tsayen nan Amin Kai, sarki zaki to da farko dai ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo ƙarshen wannan matsala ɗin. Cikin gawa albarkacin manzo da iyalansa masu tsarki. Sannan ina kira zuwa ga gwamnati cewa a matakin farko su ji tsoron Allah. Su san cewa wato Allah ne ya damƙa kula da lafiya da rayuka na al'umma a hannunsu maza Allah ya ce kullukum ra'in dukkanku waɗanda aka ba su kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyate kowanne daga cikin ku sai an tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo sannan ya zo a hadisi kamar yadda ɗazu malam burhan ya kawo cewa mai mulki ranar kiyawa zai zo a ɗaɗɗaure adalcin da ya yi shine zai kwakwance shi daga jikin wannan ɗaure ɗin da wannan sasarin daga cikin kuskuren da aka yi sarki zaki wannan dai gwamnati ɗin lokacin da ya zamo cewa an samu matsala a na farko sai ba ɗabbaka wannan shawarar da muke bayarwa ba misali kuwa ka san akwai bambanci tsakanin yanzu da mene da baya a baya mutum ɗaya ne yake wannan abu gara yanzu wani ne daban zai hau ko da dai misali a ɓangaren eh, eh, eh, abin nan ɗin nasa dai akwai wani wanda ya tsaya amma shi wani ne daban wanda zai hau ko ba lallai ya zama abin da wannan ya yi wancan shi zai yi ba kaga akwai bambanci tsakanin me wadda da shi wannan zarcewa ya yi mm-hmm. an samu matsala a farko sai kuma aka ce bari a yi haƙuri <laughs> a ci gaba da matsalan wai ko zai warware shikenan har aka kai ga zuwa yanzu sarki zaki saboda haka muna kiran su su sani su ji tsoron Allah wallahi sarki zaki ba ɗan kudu ba ko ɗan ɗan Nijar ne zai zo ya kawo ƙarshen wannan abin kashe-kashen da ake yi muna roƙon Allah ya kawo shi saboda ranmu yana ɓaci sarki zaki waɗannan bayan Allah na rantse maka da Allah mutum kare kare sha mamaki sanadiyar su in ya shiga wuta wallahi ba zai fito ba to me amfanin kana musulmi ka shiga wuta baka fito ba saboda haka sarki zaki muna kira da babban murya kuma wallahi mun san suna jin duk abin da muke faɗa muna kira da babban murya ku ji tsoron Allah ku kawo ƙarshen wannan abun saboda wannan abun da direct gidajen ku ake kai hari da yanzu an yi an gama to shine saboda haka a ji tsoron Allah hmm. wannan bawan Allah muna roƙon da yankin su da dukkan yankunan da suke da matsaloli irin wannan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya cire su daga wannan yanayin da ake ciki ya sauya musu da yanayi na zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali sannan wahalhalun da suka sha a baya Allah ya tara musu ladaddaki masu yawa a duniya da lahira sun yi haƙuri inna ma Sabiru na ajarahun bighairi hisabi saboda haka muna fatan Allah ubangiji ya ba su lada akan wannan wahala da suke ciki ya kuma tsare su ya kare su ɗan ƙasa ne kamar yadda kowa yake ɗan ƙasa Allah ubangiji ya taimake mu To, a jama'a za mu da kira na ƙarshe. ku yi hakuri. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. Kola na ƙarshe. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya sunan ina ke kira? Muhammadu Basir ne ya dawo sarki zaki da kataka lafiya so ba. Aha, Muhammadu Basir, to bismillah kana ta da Sheikh Man Daya kawai nan layi. to ina muku fatan alkhairi ce to abin da nake son ma in tashi da ƙara mana bayani a kai kamar irin mutanen da za su zo bakin Allah ya sa an yi zaɓe an zaɓi shugaba sai ya zo kuma yana ma mutane al'amuran da ake gabe daidai ba to sai ya zama kuma ana ganin laifin su wa'anda suke daga cikin wa'anda ya zama sun yi zaɓe sun zaɓa mutumin a cikin zaɓen da su yi to ya kasance shi ya ce to sai ake ganin to su ne da laifi da shi To, a wannan a irin wannan Malam Bashiru sai in ce, a shi ka zaɓi mutum bisa kyautata mai zato, daga baya ya zo bai yi abin da kake tsammanin zai yi ba. Wannan ai is normal. Bari baka misali da al'imamul Khomeini. Imamul Khomeini kaddasallahu nafsahu zakiya lokacin da aka yi zaɓin. aka yi zaɓe na shugabancin ƙasa da hannunsa ya kaɗa wa wani ƙuri'a wadda daga baya ya tabbata wannan wanda imam ya kaɗa mai ƙuri'a banu sadar yana tare da CIA saboda haka kaga imam Khomeini ba yadda iya ya zaɓe shi ma babbar matsala a nan malam bashiru shine ya zamo irin wannan ne wadda ya faru an samu matsala a matsala a gaba ta farko sai ka zo ka ce wai kuma a ci gaba wannan matsala ce ka ga matsalar ba baka ganta ba amma ka kaddara a matakin farko ne ka zaɓi mutum sai baka ga matsala ba kana kyauta mai zato sai daga baya ya zo ya zamo me ya canju wannan kana da uzuri a gurin Allah abin da kake tsammanin zai yi zai yi nagarta sai ya zo ya akasin haka nan kana da uzuri a gurin Allah amma ka zaɓe shi ga bai da nagarta da aka zo kuma sai ka ce bari in sake ba shi wani damar wannan kuma sai mu ce maka akwai ganganci a ciki kuma wannan baka da uzuri in fact ma kai ka cutar da kanka da kanka wannan shine to masha Allah mun gode mun gode sosai to jama'a ku yi hakuri shek zai mana ta'aliki ya mana addu'a insha Allah To bismillah. To a sarki zaki mun tattauna ne akan al'amarin siyasa. Muka ba da shawara ga shugabanni da masu zaɓe. Da farko a matsayinka na shugaba ka sani nauyi ne Allah ya ɗora ma. Ba hakki ba ne shugabanci nauyi ne. To dole ka yi ƙoƙari ka sauke nauyin. Idan kai iya bakin ƙoƙari wurin sauke nauyi sai aka samu gazawa amma ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka yi abin da suke ce everything possible sai bai yiwu ba wannan kana da uzuri a Allah amma ka gaza ka san ka gaza sai ka ci gaba da haka wallahi in baka mai da hankali ba in Allah ya kama ka sai daga baya wato ya zamo cewa ka yi nadamar me yasa ma ka karɓi wannan mulki saboda haka mun gaya wa mun ja hankalin shugabanni su ji tsoron Allah kuma su dinga yin adalci su san cewa me su san cewa wannan mulkin nauyi ne kamar yadda na faɗa ba haƙƙi ba sannan mun yi kira zuwa ga su talakawa su ma da su yi ƙoƙari su taimaki kansu kansu za su taimaka su zama masu tsari masu tsayawa sai sun ɗabbaka wannan tsarin masu iya bakin ƙoƙari wadda wato za su iya haƙƙinsu. ta wannan wurin zai iya fita kamar yadda muke gani a wasu ƙasashe akwai ƙasar da akan ƙarin kuɗin burodi matasa suka ce wallahi sai mun kawar da wannan gwamnati ƙarin kuɗin burodi to amma a nan me mu ba a yi mana ba duk abin da aka mana alkawari an kakkarya babu wani abin da aka yi alkawari wanda ba a kakkarya shi ba ba karyawa ɗaya ba an kakkarya shi to muka ce uzuri za mu yi ta bayarwa amma yanzu kuma sai ga in wasu maganan suka tashi kuma sai ga ba kuma uzuri ala ayi halin so sarki zaki abin da muke kira a kai shine da shugabanni da waɗanda ake shugabanta su ji tsoron Allah na farko ku shugabanni ku ji tsoron Allah na biyu wanda ake shugabanta ku ji tausayin kanku ku zama masu tsari da bin tsari da ƙoƙarin kawo wanda zai muku amfani ko daga wani bangare yake na ƙasa saboda adalci ba ruwansa ma da wani iyaka hatta addini ba dole ne ya zamo sai ka samu sai ka samu wani daga cikin musulmi ya gagara rikon amana ka samu wanda ba ba musulmi bai ma rikon amana to a ƙarshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki albarkacin manzo da iyalansa albarkacin littattafansa masu tsarki albarkacin annabawansa maɗaukaka albarkacin dukkan wani waliyi daga cikin waliyan Allah Allah ubangiji muna roƙonka kar ka bar mu da wayonmu Allah ka shiga cikin wannan al'amari Allah ka mana zaɓin wanda ya fi alkhairi na'am mu a matsayin mu na masu hange za mu iya ganin wala Allah wani yafi wani yafi mu yi abu amma muna roƙon Allah ka tabbatar mana da wanda shi yafi zama wa alkhairi daga ko ina yake Allah ubangiji ka kawo lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya da dukkan ƙasashen musulmai Allah ubangiji ka biya mana bukatunmu waɗanda suka mutu Allah ka ji kansu waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode shek Allah ya saka da alkhairi mun gode yawwa ah shek Ismail alfarma kwanni na ga shayi na shek Ismail alfarma kwanni na gaisuwa Allah ya taimake ka shayi Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka alfarma hmm.